To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na sarki zaki MK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, jama'a muna tare da Shak Malam Ɗahir Umar Suleiman, babban malaminmu nan na Shi'a da kuma Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna, shi ma babban malaminmu na Sunna. Uh, jama'a za a ci gaba da debate gaskiya wannan na yau ina kishin in shiga in ji saboda malam musa wai abin da ya faru wancan ma ba yi komi ba yanzu za a yi abu in ji malam musa to alhamdulillahi amma fa ku sani fa wannan suna da shi malam musa yake ciki wanda kuma yake bi mana kare shi a yanzu wannan sunan nan fa ya tabai ya domin a asali malam ɗahir a da eh, ɗan izala ne amma in ji wai fahimci gaskiya ya fahimci inda gaskiya take gaskiya shi ya koma to abin da na sa nake cewa yau ina kishin a ji wannan debate sai sukan ta malluma biyu Malam Dahir Umar Suleiman ya ce shi a gunsa har abadan har abadan ba zai yi a ce masa wanda ya yaki abin da ya faɗa wancan ke wai ba zai yi a wurinsa har abadan a ce masa wanda ya yaki imam ali a ce adili ne a wurin shi in ji malam ɗahir ba zai yi ba malam musa yusuf Asar suna shi ma nan yana nuna wa ai bi mana a kamar ne ma a cewa annabi ba su da adalci to amma wani in an ce sahabi shiga hankalin shi me yake nufi shi yasa muka bar malluma suka yi mana eh, bi mana taharifin sahabi menene sahabi kuma an ce sahabi mu abinda mu muke nufi inda ake uh, bi ma'ana uh, magana akan 'yan shi'a cewa suna zagin sahabi hankalinka ka ya je kan wani anasu ko kuma abu raira ko a wannan in za mu yi adalci ba su ake nufi ba akwai dai mutanen da ake nufin cewa 'yan shi'a suna magana a kansu in za mu yi gwari-gwari mu faɗi gaskiya akwai wanda ake tuguman 'yan shi'a gare su yasa in an ce duk abu a sallallahu alaihi wasallam mun sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sahabbai sun fi dubu mun sani amma ba su ake ba gaskiya ne da kai in an ce dan shiya na zagin sahabi akwai wanda ake nufi yana kan sayyidina bakar umar usman sa'an nan kuma a zo kan muawiya mun cire sayyidina ali muawiya sa'an nan kuma 'yan sunna 'yan shi'a kamar kanda da su faɗa wai tarihi suke bayarwa in an zo littattafan eh, sunna ai ana samun waɗanda su ma suke zagin imam ali to shin imam ali shi ma ba sahabi ba ne to kaman kan da su ma suke faɗa to a jama'a ku bar mu je mu je yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan insha Allah mu dawo za ku ji zance a wannan maudu'i. Ah, mun samu technical problem Me ka sani akan manzo, me za ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama a kuntali kai kuce manzo. Me ka sani akan manzo, me za ce akan manzo.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 To, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a muna tare da shai Malam Dahir Umar Suleiman da kuma shai Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. A wancan sati Malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya fara ba mu an ce sahabi me ake nufi da sahabi. A takaice, ‘yan sunna muna tukuman ‘yan shi'a da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in an ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin mutanen nan farko a ce maka sayyidina abubakar kamar kanna na faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sahabbai da yawa da yawa da yawa yana da sahabbai da yawa to amma wanda ake tuguman 'yan shi'a suna zagin su kan mu je wani baya baya kaga ka dauko muna wani ka wani zai dauko muna wani batun Abu Huraira ko kuma zai dauko muna ba batun su ake yi wanda aka fi tuguma sosai an fi guma a ce sayyidina Abubakar sayyidina Umar da sayyidina Usman da shi da da da, da Muawiya mutane hudun nan gaskiya ido yake kai sosai Abinda sani ce hudu biyar ne da an kare sai na a uh, Usman za a zo kan na Ali amma yan shi'a su a za a ce maka wani dan shi'a na zagi na Ali a hankali bai doka wannan magana to amma wannan hudu ake magana to amma kuma yan shi'a su ma sun ce akwai littattafai hadda wanda malam ɗahir a nan ya kawo mana eh, littafi ya karanto mana ce gashi na shak ibn taimiyya ya zage ba wai ya yi magana kai ba a'a ya zage imam ali har na fadima wanda kuma muka samu wasu malluman ɗariku sun taba magana akan haka cewa gashi nan to yanzu a ina zuwa ga malam musa yusuf da sunna a yana karanto muna abin da ya kawo wayannan maganganu malam musa ya halika daban-daban da yawa kuma da shak ma ɗari ya kawo wannan topic na mukabala ne da za ka ji ɗan ɗan shi'a yana zagi sahaba na sallallahu alaihi amma yana wannan takiya yana koyewa kamar bai zagi kuma insha Allah wannan mukabala zai fito da shi zai fito da wannan magana saboda akwai kamar kanda na magana na malam ɗahir ah, to haka kuma malam Musa Yusuf da suna anan idon mu gani ya gani visa v ya sa muna bidiyon babban malami alshak alzagzagi yana tsine wa wasu sahabai ya ce Allahumma wai Allah ya tsine ma na farko da na biyu da na uku amma da ya kai na biyar shi ya kira sunansa ya ce mu'awiya Allah ya tsine masa dai ko ba haka ba to a shek ma ɗaya ce a tun da dai ba kama suna ba na farko da na biyu da na uku ba ba sai sa su su ba su zagi amma la'ana ana yi to amma yanzu abin da muke son mu sani kan wannan topic adala na sahabbai mun taba tambaya babban malamin mu shakhsi ne Bashir ko dake ba shi ke zaune wannan mukabala ba amma dan uwan tagwaici ne kuma na malam Dahir cewa shin sahabban ya kaman irin wayan manyan sahabban da ke sunan nukin su ya cancanci a la'ance su ko kuma a zage su gaskiya amsan da ya bamu kana gani bezo direct kamar ya zage su amma ya nuna cewa a, shi'ance duk wanda ya cancanci a la'ance shi ana la'ana saboda la'ana Allah yana yi kuma annabi yana yi amma duk wanda bai cancanci a la'ance shi ba ka la'ance shi wannan la'ana ya koma kanka saboda tambaya na masa karara na ce a'a sai na bakar umar da uh, usman ya cancanci saboda mun ji ana la'anansu ya nuna cewa wanda ya cancanci alance shi a shi'a ana la'anan shi amma wanda fa ku ji fa wanda fa bai cancanci alance shi ba har ka la'ance shi wannan la'ana ya komo a kanka amsan da ya ba mu ke shi yasa jama'a kuma a nan muka ji a bakin malam ɗahir kaga muna son a yi abu gwari gwari a nan muka ji a bakin malam ɗahir malam ɗahir ya ce masa ya ce mana kai gaskiya shi shi be a wannan wuri ba zai fahimci wannan abu ya za a yi a ce wai wanda ya yake imam ali ya yaki da imam ali kamar muawiya gobe a ce wai wurin shi a ce masa adili ne shi a wurin gaskiya bai yadda da wannan ba shi sa jama'a ba za mu ɗauko muku dogon magana ba wannan sharhi don ɗauko da yawa domin ku gane karatun farko inda aka tsaya sun ba mu tarifi in an ce sahabi me ake nufi da sahabi sun nuna mana kuma suka nuna mana wannan adal wanda shi malam ayyuki nuna mana cewa wanda duk baya adalci a zalimi ne bi ma'ana aksin ya ya wancan na ce akasari ya correct ya ce akasi akasin a adalci shine azzalimi abin da ya faɗa ke shi yasa jama'a za mu ji a bakin malam musa a yanzu za mu fara to man ɗayarwa yana da magana kamin mu fara karatu to bismillah shek man ɗayar sarki zaki a gurguje mu shine adalcin dukkan sahabbai wadda na ga a cikin jawabanka kuma ka yi magana kan zagin sahabbai wadda ba shi maudu'in mu ba eh, sai dai a babin mukaddima a babin eh. mukaddima wannan za ka iya kawo amma hakan kar ya ba da dama eh. ya zamo cewa mun karkata zuwa ga batun zagin sahabbai shi kan batun zagin sahabbai ne mu na kullun da kullun amma mu na yau shi ne shin ah. kowane sahabi adili ne shi shine maudu'inmu mun gode sosai mun gode kowane sahabi duka adilai ne amma shehi uh, ya hakuri ina so ka correct na kamin mu fara ai kasan san a, a, a, fahimta ba mai tuguman 'yan shi'a a kan bimana kamar abu raira ko anas ko kuma sauransu amma an fi tuguman 'yan shi'a da wa'annan sahabbai kuma 'yan shi'a sun fi tuguman 'yan sunna da kuma imam ali ina gani shine ki ko dai a'a akwai abin da eh, zaka yi eh, eh abin da ka faɗa wannan haka ne to amma a wannan bangaren ma a abin da ake zargin 'yan shi'a da shi na ce da shine zagi kuma waɗanda aka fi zargi a kai su ne abubakar umar usman da mu'awiya to zagin waɗannan duka mutanen yana littattafan ahalin sunna kuma ingantattun zagi zagin da yanzu idan na yi gare su kai kasan zagin su na yi amma yana nan a littafin kamar in ce abubakar makaryaci ne kamar in ce abubakar da umar da usman makaryata ne maha'inta ne masharanta ne mayaudara ne wannan zagi ne kuma yana nan a ingantattun littattafa a sunna so ban so mu ɗauko wannan ba sarki zaki mu koma ainihin maudu'in mu shine shin kowane sahabi sahabi adili ne shi Masha Allah. To tun da dai mu bar kai magana ban sai Malam Musa kai ma kana da minti biyu kana da abin faɗa a ciki kamun mu fara topic din. Maganar da ya faɗa ya ce akwai zagi cikin littattafan mu maganar da yake so ya kawo kalman asiman gajiran ba gaskiya ba ne. Sai da na Ali bai kai daraja sai na Abubakar a gurin mu ba a samu zagin sai da na Ali a littattafan mu ba ta za a samu zagin sai na Abubakar a na taɓa neman ya karanto dogon hadisin yadda yake don mutane su gane me ya faru ai bai karanto hadisin ba so maganan ya jingina mana ya ce akwai zagi a mu. in sai na ali da bai kai daraja sai na bakar a gurin mu ba a samu zagin sai yi dai ali karar ba a littattafanmu mu kamin babi aula ka a samu zagin sai na So saboda haka ba mu da alaka da zagin wani sahabi Allah ta'ala ya shirya da mu mu je kan maudu'in mu kawai Masha Allah to mun gode. Ah, A mallum ma correct dina sun ja sun correct dina mu tsaya kan maudu'i alhamdulillah Allah saka musu da alkhairi. To jama'a za mu je kan maudu'i shine shin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam adilai ne. Insha Allah za mu ji ah, ga Malam Musa zai ɗauki minti ashirin shi insha Allah. To bismillah shakka. Salamu alaikum Sheikh Malam Musa. Jama'a ku yakuri kamar network ya yi halin shi wurin Malam Musa kamin mu hau ma ya mana magana cewa inda yake za ku ga background din ya sake. Uh, akwai ɗan matsalar network. Eh, shi sa mu ya hakuri zai dawo Malam Buhari. Duk masu kallon mu ku kokari kowa ya share mana wannan program. Uh, insha Allah a yi mana sharing wannan program in Allah ya yarda. a kamin malam musa ya dawo in allah ya da za mu ci gaba da wannan maudu'i na udul na sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah mu yi hakuri mu yi hakuri duk masu malam tanko taves na ganka malam tanko taves na maka sanda da jama'a kowa ya kokari ya mana wannan program kamin malluma su fara mana wannan program mai muhimmanci sosai insha Allah. mai hakuri a gun malam musa ko matsala to ban sani ba malam ɗayar na jira ko dai malam ɗayar zai fara kan malam musan ya zo eh in ya ce a soma zan soma bani da wata matsala ne kasan eh, ni da soma da ya soma duk ɗaya ne a gona sai dai kawai ran muna bin ka'ida ne kamar misali a ce in kaza kaza amma ni duk ɗaya ne a gona in ya amince ka bincike shi tukun shine yake da hakkin soma in ya amince zan soma bani da matsala eh, barin eh shai saboda albarkar jama'a da mun fara mu ɗauki minti ashirin kamin ya zo shi shi ya tsaya ya fara in Allah ya dashi zai zamo yana jina kenan yana jina ba matsala ina zuwa kar in yi ta ya zamo bai jina a gaskiya kamata ya a gaskiya ne ya kamata ya ne <laughs> eh. um Aki zaki ya fara saboda kada network ah. ɗin ya ban iya shanyo kan shi ba in fara. Amma kana jin shi ko malam? Eh ina ji saboda akwai wayoyin da nake amfani da su. In ma wannan ɗin ya tsaya to zan akwai wayoyin da zan iya yana iya farawa. Bismillah shi To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. وبه نستمد ونستعين إنه خير ناصر ومعين ‘Yan uwa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ma Allah da ya ba mu aran rai muka kai ga yanzu za mu yi zama ta biyu akan adalcin dukkanin sahari. Wadda A cikin yardan Allah mun samu haɗin kai daga gun sarki zaki wadda ya ba mu dama a sa, don mu ilmantar da mutane to ina fatan Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu daman bi ya nuna mana karya ya ba mu daman guje mata sarki zaki a gurguje duk da malam Musa kafin ya fara a maganar da ya yi ya ce karya ne hadisin da nake kawowa cewa an zagi khalifa abubakar da umar an kira su da makaryata yaudara maha'inta ya ce karya ne ba a yi haka ba saboda wai na kina karanto to shikenan tunda ba zagi ba ne ka kira abubakar da kaziban asiman gadiran ha'inan to shikenan mu ji malam musa yana yawan kiransu da shi a gurguje sarki zaki a wancan zama da aka yi Malam Musa ya faɗi abubuwa da dama wadda abun mamaki musamman mutum mai da'awar sunna irinsa mutum musamman mutumin da suke yawan dogara da cewa wai wane ne ya riga ka to sai ya zo ya abin da ake kira da fassara na gatari wasu ayoyi daga cikin Alƙur'ani ya saɓa mahatta hatta malamansa na ahalin sunna akan wasu abubuwa ɗin saboda dai ya cimma burinsa sarki zaki a malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya kawo ayan bismillahir rahmanir rahim wa in ta'ifatan minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma har zuwa aya to sarki zaki wannan aya in mutum ya duba cikin tafsir na Abdurrul Mansur fi tafsir bil Ma'thur na Abdulrahman bin Abi Bakar Jalaluddin Suyuti yana cewa wa akhraja Abd ibn Humayd wa ibn Jarir an Mujahid radiyallahu anhu wa in ta'ifatani min al-mu'minina tatalu cewa Abd Humayd ya fitar daga Ibn Jarir daga Mujahid cewa wa in ta'ifatani min al-mu'minina tatalu qala yake cewa al-ausu wa'annan masu yaƙi ɗin su ne ausu wal khazaraju da khazaraj tattalo bainahum bil asa sun yi yaƙi ne a tsakaninsu amma da sanda sarki zaki ba da takobi ba da sanda ba yaƙi ba kuma bari mu ce sun yi faɗa kasan faɗa daban sarki zaki yaƙi daban ko yaƙi kamar ka je ka ɗebo takubba shi kuma sanda kamar eh, faɗa kamar ka ɗauko sanda kamar ka ɗauko takalma wannan faɗa kenan ake kira ya zuwa yanzu malami ɗaya abin da ya nuna shine sun yi faɗa ne da sanda ba sun yi faɗa ko sun yi yaƙi da takobi ba sannan yake cewa wa akhraja ibnu jarir wa ibnu Mardawahi an ibnu abbasin wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma yake cewa qala yake cewa kana qitaluhum bin ni'al wal asa fa amarahum an yuslihu bainahum fada suka yi da takalma da sanduna sai Allah ya umurni su yi sulhu fada sarki zaki malami na gaba a cikin malamai na ahlus sunna shine idan ka je ka duba cikin a tafsir na imamu tabari ya kawo ita ma sababin nuzul din nan daga mujahid a ƙarƙashin wa in fa'ifatani minal mu'minina tatalu qala al aus wal khazraj tatalu bil asabainahum sai ci gaba sai yake cewa falam yazalu al amr hatta dafa'u wa hatta tanawala ba'dhum ba'dan bil ayadi wan ni'al yace wasu su sun je ne suna ta faɗa da junansu da hannu wasu kuma da takalma suke jifa sai ce walam yakun bisai Ya ce wannan ayar ba tana nufin sahabbai sun je sun yi fada ne da takobi ba amma kun ga malam Musa da ya tashi sai ya ɗabbaka wannan aya akan wa Ammar bin Yasir wadda aka kashe shi kuma annabi ya fito karar ya ce wai ha Ammar taktul hulfiyatul bagiya sai shi sai je ɗauko abin da ya faru da Ausu da Khazraj na faɗa ba na yaki ba sai ya ɗabbaka kan wannan aya saboda son zuciya irin na malam Musa sai yake cewa walam yakun qital Ya yace ba fada suka yi ko kuma ba yaki suka yi da takubba ba fa amarallahu ah, an tuqatila hatta tafi a ila amrillah wacce ta saba kenan sai Allah ya umurni akan cewa wacce ta saba din nan a yaƙe ta sai ta dawo zuwa ga al'amarin Allah wa ila hukmi nabihi ko kuma sai ta dawo zuwa ga hukuncin annabin Allah walaisat sarki zaki ka ji wannan abin walaisat wannan aya bata kasance kamata awwalaha ahlul shubhati kamar yadda ma'abota shubuha suka fassara ta ba ahlul bid'i ma'abota bid'a wa ahlul fira ma'abota kirkira ƙarya alallahi waɗanda suka kirkiro ƙarya ga Allah wa ala kitabihi suka kirkiro ƙarya akan littafin Allah innahul mu'min cewa wai muminai ne ya hillu laka katluhu wai ya halasta ka kashe mumini ba haka bane sarki zaki wannan ayat ba tana maganan mumini ya kashe mumini bane ayat tana magana ne akan ba yaki ba fada da ya faru tsakanin muminai saboda haka sai yake cewa fa wallahi laqad azuma hurmatul mu'min ya ce haƙiƙa wallahi hurumin mumini ya girma hatta na haka an ta zunna li akhika illa khaira kai an hana ka kai wani kyakkyawan zato kai wani mummunan zato ma ga dan uwanka mumini sai dai ka masa kyakkyawan zato faqala Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa ku muminai 'yan uwan juna ne saboda haka sarki zaki wannan aya ba tana maganan mumini ya je ya kashe mumini kuma wai duka sunan su muminai ba a tana magana ne sababin nuzul dinta abin da yasa ayar ta sauka shine me tsakanin muminai an samu cacar baki ta kai ga an sa hannu ta kai ga wasu a wasu ruwayan aka ce an sa sanda a wasu ruwayan aka ce me an saka takalmi ba wai an ɗebo ta kubba ba kamar yadda shi malam Musa ya faɗa saboda haka ya fassara wannan aya ne akan son zuciya don ta dace da abin da yake faɗi a kai sannan abin da ya ruɗi malam Musa kalmar mu'min ko mu'min sarki zaki sarki zaki ba duk lokacin da Allah ya ce mu'min yana nufin mumini bane wata ran Allah zai ce mu'min amma ba mumini yake nufi ba amma ba in ji ni ba fa in ji malaman malam Musa Asadu Sunna malamansa na tafsiri haka suka ce wata ran Allah yakan ce mu'min amma ba yana nufin mumini ba ne misali bari mu bada misali da wannan aya ɗin akwai ayar da Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu aminu ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzo wal kitabul ladhi nazzala ala rasulihi ku yi imani da littafin da Allah ya saukar ga manzansa wal kitabul ladhi anzala min ko unzila min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida a ƙarƙashin wannan aya sarki zaki sai ibnul jauzi a cikin me tafsir na zadul mai eh, zadul maisir na ibn kasir eh, na ibnul jauzi da tafsir na bagawi da sauran wasu tafsirai sarki zaki yake cewa wa fil mushar ilaihi bi qawlihi abinda Allah yake nufi da fadin Allah ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani sarki zaki yace salasa aqwal zance guda uku ne ahaduha na farkonta annahum muslimun ya ayyuhal na amanu nan ana nufin ya ku musulmi waye ya faɗa haka qalahul Hassan, abinda Hassan ya faɗa kenan yakunul ma'ana don haka shi da ya ce ana nufin musulmi ne ya ce zai kasance ma'anar shi ne me zai kasance ya ayyuhal amanu bi muhammadin wal qur'an ifbitu ala imanikum ya ku waɗanda suka ce sun imani da manzo ku tabbata wato ya ku musulmai ku tabbata akan me imanin ku shine zance na farko zance na biyu allazina amanu da Allah yake cewa eh, aminu din nan ya ayyuhal allazina amanu nan da Allah ya faɗa zance na biyu shine ne yahudu wan nasara ana nufin da yahudawa da nasarawa qalahu hmm. dhahak haka imamu dhahak yace fayakunul ma'ana don haka zai kasance ma'anan ya ayyu allazina amanu bi Musa wat Taurata wa bi Isa wal Injila aminu bi Muhammadin wal Qur'an ya ku waɗanda sai zamo ma'anarsa anan shine cewa ya ku waɗanda suka yi imani da Musa da Attaura suka yi imani da Isa da Injila ku yi imani da manzon Allah Muhammad da Qur'ani so allazina amanu anan ana nufin me ahlul kitabi inji malaman malam Musa asadu sunna sai magana na uku Abin da ake nufi da amanu daga cikin malaman malam Musa suka ce almunafiquna munafukai su ne ma'anan amanu eh eh yi gaggawa akwai irin nasu dalilin ai ba ba jahilai ne suka faɗa hakan ba sarki zaki malamai ne suke faɗa hakan sai yake cewa zance na uku shine qalahu mujahid mujahid shi ya faɗa haka don haka ma'anar ya معنى يا أيها nan ya نن يا أيها fi zahir wa bi alsinatihim ya ku waɗanda suka yi imani na zahiri da harshe aminu bi kalbikum ku yi imani bi kulubikum ku yi imani da zuciyarku wato ya ku munafukai ku yi imani amma dai kaga duk da ana nufin munafukai an ce musu ya ayyuhal lazina me amanu sarki zaki kada kalmar ya yi halazina amanu ta ja malam musa bari mu ɗabbaka masa shigen irin abin da ya yi a cikin suratul baqara aya ta ɗari biyu da saba'in da takwas Allah yana cewa ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar abin da yayi saura na daga riba in ku mu'minai ne sarki zaki kaji ya ku muminai ku bar riba in ku muminai ne ka fahimta da sharaɗin in ku muminai ne ya ku masu imani to ku bar riba sannan sarki zaki aya ta gaba Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani a in tuti'u fariqan min allazina utul kitaba in kuka bi bangaren mutanen ahalul kitabi ba ba'da imanukum kafirin za su mai da ku bayan da kuna da imani za su mai da ku kafirai shikenan sai yanzu in ce ai gashi tunda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu shikenan mu'mine ne ake nufi to amma ya karshe an ce me in kuka bi wato da imanin in suka bi ahalul kitabi kuma to za a mai da su kafirai ina imanin yake in aka mai da su kafirai ina imani bayan an mai da kai kafiri sarki zaki to ina imani ga wancan wanda suka yi yakin tunda an ce hatta a ila amrillah ta kauce ma al'amarin Allah ina imani sarki zaki ibn zina la ya zina zani wa huwa mu'min mazinaci ba zai yi zina alhali yana mumini ba sai an cire shi daga imani wadda kuma a cikin littattafan su mala asadu sunna sun tabbatar da sahabbai da dama sun yi wannan zinan ala ayi halin sarki zaki wannan aya ta zo a cikin surata ali imrana aya ta ɗari sannan sarki zaki aya ta gaba duk da bani so in kawo su da yawa akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul an'am aya ta tamanin da biyu ya ayyu lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ay allazina amanu astagfirullah allazina amanu waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin amma imanin su ba su cakuɗa shi da zalunci ba ula'ika waɗannan lahumul aman suna da wani aminci wahum muhtaduna su su ne ma shiryayyu suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba kenan akwai wanda zai zo ya ce ma ya imani amma ya cakuɗa me imaninsa da zalunci aya ta gaba sarki zaki a cikin suratul anfal aya ta 27 Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu la takunu Allah wa rasula kada ku ha'inci Allah ku ha'inci manzo wa kunu amanatikum kada ku ha'inci amanoninku wa antum ta'lamuna alhali kuna sani Kajifa, fa shikenan yanzu sai yanzu in ce duk da gashi za su ha'inci Allah za su ha'inci manzo sai ce tunda Allah ya kira su da ya ayyuhal amanu still ko sun ha'inci Allah da manzo masu imani ne ba masu imani bane ka ha'inci Allah ka ha'inci manzo ba imani a tattare da kai kamar yadda ba zai yiwu ka kashe mumini kuma still kana tare da imani ba wannan kenan sarki zaki a gurguje abubuwan da malam Musa ya faɗa suna da yawa ba bukatan sai na jawo akwai ayoyi sun fi goma waɗanda nake so da in kawo su amma ba bukata saboda abubuwan suna da yawa sarki zaki an tambayi malam musa a cikin tambaya cewa wannan aya wa man ya'si laha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada wanda ya saba ma Allah ya saba wa manzo to yana da sakamako wadda yake na shiga cikin jahannama kuma in ya shiga zai dawama har abada sai ce wannan ai ana nufin isyan anan ana nufin kaman kafirci to sarki zaki wannan abin da malam Musa ya faɗa son rai ne kuma ba ya yi dogaro ne da abubuwan da suke cikin littattafansu ba in kuma ya yi la'akari to da wani bangaren ya yi la'akari minti na sauran minti biyar yawwa ya yi la'akari da wasu abun ne bai yi la'akari da wasu ba idan ka je ka duba wannan aya a cikin tafsir na ibn jarir na tabari yake cewa ƙauluhu faɗin Allah wa man yuti illaha wa rasulahu faɗin Allah maɗaukakin sarki wadda ya biyayya ga Allah da manzonsa yudkhilhu jannatin ta min tati hal anhar Allah zai shigar da shi wato aljannan da koramai ke gudana a ƙarƙashinta wa yaqulu ta'ala zikruhu Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa man yuti illaha wa rasulahu sai yake cewa ka duba haga wanda ya biyayya ga Allah da manzonsa fa yujibu ila harbi a ada'illah sai ya amsa ya je yakin abokan gaban Allah sarki zaki suwa suke zuwa su yaki da abokan gaban Allah musulmi ko kuma kafiri kafiri kaga ke wannan yana ma magana ne akan me kafiri sarki akan mumini sarki zaki eh. sai yake cewa eh yake cewa wa man yuti illaha wa rasulahu fa yujibu ila ila harbi a ada illahi min ali shirki wanda ya amsa ma Allah da manzo ya dai zai ya haƙi ya yaƙi ma'abota shirka wa ilal kitali al mu'minin kuma ya je ya haɗu da muminai ibtiga a Allah don neman yardan Allah wa iza iya ila zalika yake cewa idan aka yi kira zuwa ga haka yudkhilullah yawmal qiyamati jannatin tajri min tahtiha anhar kaga wannan ana magana ne akan mumini mumini sai Allah ya ce wa man yatawalla wadda ya saba ya kulu yake cewa wa mai ya asillaha wa rasulahu ayan nan kenan da muka ɗauko daga farko Wadda ya saba ma Allah da manzonsa wa ya takhallaf anil qital yake je yaki wayannan kafirai ahli shirki billahi waɗanda suka yi shirka ma Allah iza du'iya ilaihin aka yi kira zuwa ga yaje yakin walam yastajib li du'a illa wa rasulihi bai je ya amsa abun nan abun da Allah da manzo suka kira shi ba yu'azzifu azaban muji'an Allah ubangiji zai masa azaba mai raɗaɗi wa zalika azabu jahannama yawmal qiyama ka gani Allah yana gaya musu wadda bai je wannan ba za a masa azaba ranar tashin kiyama ina adalcin sa nan anan ana magana da kafiri ne kamar yadda malam Musa ya ce a da musulmai ake da sahabbai ake magana anan saboda haka ba kamar yadda malam Musa ya faɗa ba ne in ka duba cikin Alƙur'ani, Allah yana cewa ya amonu a amanu atiullaha wa atiur rasula wala a amalanku. ya ku waɗanda suka yi imani ku yi biyayya ga Allah da manzo kar ku ɓata ayyukanku to inda a ce shi sahabi daga lokacin da ya amsa sunan sahabi ba zai yi kuma ya ɓata aikinsa ba me yasa Allah zai faɗi haka yanzu misali sarki zaki sahabi ne aka tura shi ya je shi ya karɓo zakka ko da yake naga malam Musa ya ce ai cewa aka yi in ja akun fasikun ba ce in ja akumul fasik ba abun mamaki malam Musa yanzu ta hanyar wata ka'idarsa ta larabci yake so ya rusa malamansa na ahalin sunna malaman tafsiri waɗanda suka ginu akan cewa wannan aya ta sauka ne akan ɗaya daga cikin sahabbai wadda aka ce ya je ya amso zakka amma ya yi lamfo a ƙarshe ya zo ya yi wasu 'yan dabaru ƙarshe ya abu har Allah ya saukar da aya cewa in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyana abun mamaki malamai yawa abun mamaki malamai irin suwa al-imam Aminu Shankiti da hatta imam na eh, imam imamul mufassirina imamul tabari shi ma ya tafi akan cewa kwance sun kawo akan cewa lallai wannan ya sauka ne akan wannan sahabi wadda ake kira da Walid bin Uqba wannan shine sarki zaki wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin to jama'a mun gode Mashak Man Dahir ya zo mana da karatu 20 jama'a za mu ɗauki abin magana zuwa ga Malam Musa Isbasir da sunna shi ma 20 bismillah shak <clears throat> الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فردا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام ضرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه سركي لاتي أكوي wasu alfaz da malam ta da ya dinga amfani da su na yi tsammanin shara ka mai magana Eh. <clears throat> muna ganin watakila ba ka lura ba Ok. so in na ari irin su na yi amfani da su so karka damu cewa na yi son zuciya na yi fassarar gatari da makamantan irin nan. so uh, abu na farko da zan fara da shi a uh, sarki daki maganar da ka faɗa a muƙaddima cewa hatta Anas dan Maliku din da Abu Huraira da kake magana suna daga cikin wanda yan shi'a ke kallon su a matsayin makarfiyartan bai mutanen banza so wannan abin da kake dauka ka daina daukar su ba haka abin yake ba okay sannan zan zo zan yi magana mawkifin sayyidina Ali da wanda ya saba da su daban mawkifin kuma yan shi'a daban to mu muna bin sayyidina ali ne su kuma yan shi'a san zuciya suke bi ba sayyidina ali suke bi ba kuma duk zan kawo dalili a idan ka tafi cikin littafin wannan da ake ce masa qurbul isnad hmm. na ashek abil abbas himyari a asari na 313 da 318 ya kawo daga jafar an abihi alaihi salam a jafaru sadiq kenan ya ce anna aliyan alaihi salam lam yakun sayyidina ali bai kasance ba yunsibu ahadan yana jingina wani min ahli harbihi ila shirki wa ila ila zuwa waɗanda suka yaƙe shi sayyidina ali bai taba jingina wani ba yace masa mushriki ko munafiki walakin nahu sai da shi sayyidina ali kana yaqulu ya kasance na cewa hum na bagau alaina yan uwanmu ne wato suka yi zalunci akanmu in ka fassara haka ko suka yi tawaye muka yaƙe su wannan ita ce maganar da sai na Ali yayi ya ce ikhwanuna 'yan uwanmu ne inda sai na Ali a daidai lokacin da su malam tarik ke kallon su na fakai da makamantansu hmm. shi yasa na ce maka matsayin sai na Ali da ya ni da su Muawiya daban matsayin ƴan shi'a daban yadda ya ce ‘yan uwansu ne, mu ma haka muka ɗauka ‘yan uwansu ne, mu muke bin na Ali a nan gurin. Abu na ɗaya kenan. abu na biyu da ka ce na yi fassarar gatari na yi mamaki malam tayar ka ce ka ji ka karanta ulumul qur'ani amma baka san ka'ida na Alibaratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ba ka'ida ana lura ne da shin idan lafazin shari'a ya sauka ya gama hukuncin tun daga lokacin annabi har wanda za su fito baya ko ko ya shafi wanda matsalar ta shafa a kansu ne kadai kasancewar ayat ta sauka akan wa'incan mutanen na wa'in ta'ifata ne minal mu'minina tatalu wanda suka yi rigima a wancan lokacin ba shi ke nuna cewa hukuncin kuma bai shafi ragowar mutane ba tambaya sarki zaki ana yin fada tsakanin yan shi'a da yan shi'a ko ba a yi ana yi kuma kai ka san ana yi kuma wani gurin yana kai ga a ɗauki makami har a yi fada tsakanin yan shi'a da yan shi'a shin kenan yanzu yan shi a duniya din na suka samu sabanin da ya kai ga wani ya ɗauki makami ya kashe wani kafire ne su ma saboda sun saba tsakanin su tunda matsalar ta takaitu ga wayancan ne kadai in ka tafi cikin usulul kafi a mujalladi na takwas ko furu'ul kafi shafi na ɗari da tamanin da ɗaya a ƙarƙashin wannan ayar wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu da yake cewa qala sai ce al-fi'atani a inna ma ja'a ta'wilu hadhihi aya wannan fassarar ayan nan ya zo ne yawmal basara ranar da aka yi ranar basara sai ya ce wa hum ahlu hadhihi al-aya sune ma'abuta wannan ayar wa hum alladhina bagaw ala amiril mu'minina sune wanda suka yi tawaye ga sayyidina ali sai ya ce fa kana al-wajib alaihi qitaluhum sai ya zamanto wajibi ga sayyidina ali shine yaƙe su wa qatluhum sannan ya kashe su hatta ya fi'u ila amrillah ya sai sun dawo kan al'amarin Allah walau lam ya inda ba su dawo ba lakanal wajibi alaihi da ya zama wajibi gare shi fima anzalallahu Allah ya rufa asai a anhu cikin abin da Allah ya saukar masa kada ya dauke takobi a kansu hatta ya fi'u har sai sun dawo ya yaji an ra'ayin li'annahum domin sun waɗannan mutanen baya utsa'i ina ghairi kahirina sun karihina sun yi mubaya'a ne suna masu yadda ba tilasta su aka ba sai ya ce wahiyal fi'atul bagiya ita ce alfi'a albagiya kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce fa wajibi alwajibi ala amiril mu'minina an ya ajila fihim haythu kana zafi bihim sai zama wajibi ga sayyidina Ali in ya samu dama ya adalci a kansu To kaga yadda kake cewa wai ban san littattafai na ba, ni na san waccan da waccan ka'idar kuma na san abin da ke littafin ka ga abin da aka ce sai da na Ali ya ainihin wato faɗa. Wannan ka'idar na gama da ita. Abu na biyu kana ta amfani da kalmar albagiya. Ka koma cikin babu talafil mubaraza. Hadisin da izo daga Abil Qadda daga Abi Abdullahi wani mutum ya kira wasu daga cikin Banu Hashim su zo ai mubaraza. Fa'aba an yubarizahu sai kowa ya ƙi ya fito sai sayyidina ali yake cewa ma mana aka an tubari zahu yace ma sayyidina husaini me yasa baka fito ba kayi mubarada shi qala sai yace kana faris al arabi wa khashitu an galibani fa qala lahu amirul mu'minin sai sayyidina ali yace fa innahu qad baga alayka ayayi zalunci akan ka walau barastahu da kayi fito na fito da shi la galabtahu la karin jayi shi sai yace walau baga jabalun ala jabalin lahuddal bagi inda wani dutse zai zalunci akan wani dutsen da sai an ainihin wato karya wanda ya fara yi sai ya ce wa ƙala abu abdullahi abu abdullahi jafaru sadi ya ce innal husain ali bin abi talib da a rajulan ilal mubarazati ya kira wani mutum su yi fito na fito fa alima bihi amirul mu'minin sai da na ali sai ya sani cewa fa qala sai ce la in utta ila misli hadha la uaqibanaka wallahi in ka sake koma zuwa ga wannan sai na maka ukuba sai ya ce wal inda aka ahadun ila misliha in wani ya kira ka irin wannan falan tujibu baka amsa masa ba la uaqibannaka sai ya ce wallahi sai na maka ukuba sai ya ce amma alimta annahu bagayu baka san abin da kai ba cewa bagayu ne to yanzu wannan bagayu din da wancan alfi'atul bagiya ka ɗauke shi duk haɗa tun da bagayu bagayu ne idan ka ga dama ka fassara shi da tawaye in ka ga dama ka fassara shi zalunci amma dai sai da na Hussein ya yi abu a nan gurin sai da na Ali ya ce amma alimta annahu bagayu baka san abin da kai bagayu bane wannan na bar maka ainihin wato wannan hukunci wannan shine abu na farko ya yi maganganu a da yawa sarki zaki ya kawo maganan ha ammarin wanda ya shiga cikin wannan a lokacin da aka kashe na ammaru wayanda suke bangaren na, Ali Allah ya kara masa yadda kafin a zo a yi waƙi an suna tare da na ali malam tari ya san cewa khawarij din da suka fita daga bangaren na ali suka zo suka ce na ali da na muawiya duk kafare ne a san da aka yaƙi sufinu suna bayan na ainihin wato ali tun da an ce wannan bangaren suna kira zuwa ga aljanna shin har waɗanda suka masai na ali waye? daga baya suka zo suka kashe shi suka su suna yaƙa bangaren suna na su ma suna cikin wancan bangaren na ainihin wato su ma suna kira zuwa ga aljanna idan ba a iya ɗabbaka wancan a bangaren sayyidina Ali to bai wa a ɗabbaka dukkan su a bangaren sayyidina Muawiya sannan maganar da kake faɗa kake cewa wai na yi fassaran gatari Allah sarki malam tahir wallahi yana nuna cewa kai ne wanda kwata-kwata baka ma gane me ke cikin littattafanka ba barin baka misali satin da ya wuce mun yi jayayya da kai akan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha abin da ya zo cikin usulul kafi ko furu'ul kafi mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da saba'in da shida babu anna man qatala mu'minan babin da ke magana wanda ya kashe mumini ala dinihi saboda addinin shi falaisat lahu ba shi da tuba ruwayar da ta zo daga Usman bin Sama'a an Abi Abdullahi yace na tambaye shi dangane da waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha qala sai yace man qatala mu'minan ala dinihi wanda ya je ya kashe mumini saboda addinin shi yasa ya kashe shi fa zalikal muta'ammidu alladhi qala Allahu azza wa jalla wannan shine muta'ammid din da Allah yake faɗa wanda ya kisa da gangan sai yace qultu sai na ce فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء wani lokaci za ka ga mutum wani da wani wata rigima ta haɗa su fa buhu bi sayfi sai je dauko takobi sai ya sare shi fa kuma har ya kashe shi qala sai al-imam Ja'far sadi yace laysa zalikal muta'ammid alladhi qala Allahu azza wa jalla wannan ba shi bane kisa na ganganci da Allah ya ce to sai mu dawo mu kalla mu gani sahabbai da suka yi faɗa wanda suka yaƙi juna sun yi rigima ne dan addini ne ko wani sababi ne wannan ita ce maganan da al-imamu Jafaru Sadiq ya kawo a nan gurin so da haka ba wani daga cikin bangaren sai na awa da ya yaƙi sai da na ali yana jin haushin shi addini ne yasa yake yaƙa shi shi ma sai da na ali bai yaƙe su ba saboda addini ne kamar yadda ya faɗa da bakin shi ya ce addinin mu ɗaya ne Allah mu ɗaya ne annabin mu ɗaya ne ba sa neman mu ƙara imani da Allah mu ma ba ma nema ya ce sai abin da muka yi saɓani da mu da su akan jinin sai da na usman to wannan fassarar fassara ce ta ɗaya daga cikin a'imma na ahlul baiti yana cikin littafin ka ya faɗi cewa ka yaƙi mutum ka kashe shi saboda addini shine wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha amma in wani sababi ne yasa kuka yi rikici ka ɗauki makin yace ba a daga cikin abin da ake fassara shi wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu sannan ya kawo maganan hadisin mazinaci ba zai yi zina ba lokacin da yake yin zina yana mumini Allah sarki malam ta bai gane cewa akwai la nafiya ba ta kora abu gaba ɗaya akwai la wacce tana kora abu ba duka ba hadisin abin da ce la yazni zani mai zina ba zai yi zina ba lokacin da yake zina alhali yana da cikakken imani daidai yake da hadisin da la yu'minu ahadukum ɗayan ku imaninsa sa ba zai taba cika ba sai ya so ma dan uwansa abin da yake so kansa ba wai babu imanin bane kamar yadda annabi ya ce la babu itikafi sai a masallace guda uku ba ana nufin in an itikafin bai yi ba ne. a'a yin itikafi a masallaci mai alfarma da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sannan da kuma masallacin wato a Akasa ƙasa ya fi cika sama da wasu masallatai wannan shine abin da ladin take nufi ka yi ta ƙoƙarin kawo ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce la wallahi kana karanta ayoyin gaba ɗaya ko saboda baka da alaka da Qur'ani ne wajen karanta shi yasa gaba ɗaya baka ma fahimci ayoyin da kake karanta ba sarki zaki shi annabi da Allah ya aiko shi dama sahabbai ya same su ne dama a lalace suke bata ya kewayo su ta ko'ina da shaidar Allah cewa in kanu min qablu lafi dalalin mubin dama kafin Allah ya aiko annabi bata ya kewaye ku ta ko'ina yana cikin wazifar annabi dama daga ciki wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim ya sanar da su alqur'ani da bayanin qur'anin sannan annabi ya tsarkake su daga ɗabi'a mai kyau zuwa daga ɗabi'a mara kyau zuwa ɗabi'a mai kyau idan Allah ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu sai ce la kada ku yi kara ai yana cikin aikin annaba na ɗauke su daga abu mara kyau zuwa ga abu mai kyau wannan yana cikin wazifar su ba shi ke cewa wai imanin wai suna yin wai a wannan ba shi bane abin da ayar take nufi sannan sarki zaki saboda yanayi na lokaci da ya kawo allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi nan wannan zulm shirka ake nufi wanda suka takuda imanin su da zalunci da shirka na faɗa nake cewa akwai maganar da Allah subhanahu Ta'ala zai yi zai yi ta amma yana maganar akan wanda suke zamanin annabi sallallahu alaihi amma ana nufin wanda za su zo bayan su din wannan shine to wannan yana daga ciki da abin da ya ka irin salata kunullaha ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin da ka kawo in din sharadi ce duk dalibin larabci ya san in wannan kuntum mu'minina jumla ce ta sharadi akwai jawabin sharɗin da zaka kaddara mu hazu Daka in kuntum mu'minina faf'alu zalika in dai kuna da imani ku aikata abin da Allah madaukakin sarki yake muku umarni ba wai ana nufin an ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ba abin da ka kawo na waccan aya ka kawo zadul masir fi ilmin tafsir zadul maisir kai ka ce ma wanda kaga irin yadda kake amfani da kalmomi da kai ne sai ka ce to kwata kwata ba kama san gidanka ba balle kai magana akan gidan wani ba haka bane sunan littafin zadul masir ne fi ilmin tafsir ba zadul maisir ba in ka koma cikin suratun nisa'i abinda Allah ya kawo sai da ya kawo ya ayyuhal ladina amanu kaga ba za ka ce da wasu ake ba a sai ce kunu qawamina bil qist shuhada lillahi walau ala kum aw al walidaini wal aqrabina in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira sannan da ya gama ya aka yi maganan yahudu da nasara da munafukai ta shigo cikin fassarar barkaji saboda Allah da yace ya ayyuhal ladina amanu su masu imanin da ya faɗa a farko yace ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina ya riga ya gama magana da su sannan sai ya sake kira yace ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala akwai littattafan da aka saukar kafin zuwan annabi attaura, taura da injila sannan akwai littattafan da Allah ya saukar a wannan lokacin shi yasa sai ya ce wa man yakfuru billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida da Allah ya faɗi wannan da ibnul al-Jawzi ya kawo cikin Zadul Masih kafin shi malamai nawa ne suka yi tafsiri me suka faɗa idan an yi saɓani akwai tarjihi a tafsiri ko babu da haka abinda malamai suka tabbatar ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa inda dama ku to jama'a ku hakuri network ah, na malam Musa na gani ya ɗauki yanzu yi malam Musa ya yi karatu na minti goma mun tsayar da karatu ah, lokacinsa ah, zai dawo ya yi karatu minti goma daidai daidai kenan eh insha Allah mun tsaye da lokacinsa minti goma ya yi karatu minti goma goma insha Allah in zo ya ci gaba insha Allah to muna dai jin ah, bayanai a bakin ah, manyan malluman mu nan Shakman Dahir Umar Suleiman shi da kuma Hussein jama'a ku yi hakuri ya gyara network ɗinsa ya dawo Thank you. ok uh, um, ya kuri jama'a yana gyara network ɗinsa in allah da zai shigo mana yanzu zai shigo mana yanzu to jama'a masu saurare mu uh, kowa kokarin share mana wannan program wanda wayannan manyan mallumman mu da ke karatar da mu Allah ya saka musu da alkhairi Shak ma Umar Suleiman da kuma Shak Malam Musa Yusuf Asadu sun ah, da suke fahimtar da mu akan ah, magana na sahabbai domin wannan magana gaskiya yana da ɗaurin kai sosai da jama'a muke so mu gane in an ce 'yan shi'a suna tikiya gujewa ba su zagin sabanin sallallahu alaihi wasallam ko kuma in an shi'a an ana musu wannan kage ne to a nan wannan debate din zaka ji kamar kan da 'yan shiya ke cewa tarihi suke bayarwa kuma tarihi baya karya kuma tarihi in haka ne irin wayannan ire ire wayannan tarihi yana cikin littafin sunna buhari da muslim kenan to me yasa ba ce buhari da muslim sun zagi sahabbai ba to su za ce su sun zagi sahabbai eh, su karantuwa suke yi to masha Allah ah, kamar kan da malam Musa shi ma ya dage ya nuna cewa a ah, san fa shi ya gani shi ba wani yaudaran da za yi masa ji malam Musa babu wani yaudaran da za masa saboda shi ya ka ya a aikace gashi nan fa suna zagin sa kaga eh, eh, na na matsalan sadarwa Very good. To, uh, alhamdulillah malam ya zo. Na san cewa dai. Goma eh? daidai dai. Sauran. Sauran minti goma. So, sarki zaki don haka uh, ina bayani akan abin da ya shafi wannan matsalar. Da haka mu maganar da muke yi muna maganan idan ana maganan adilan sahabbai ana maganan ɗabaƙa na muhajir da ansar. tun a wancan lokacin da suka yi hijira Allah sai da ya ce da ukaffiran na anhum sayyi'atihim sannan wa udkhilannahum jannat ake kuma ce dai kankare shigar da su aljanna so yanzu a wancan zaman da muka yi a cikin abin da malam tari ya kokarin kawowa cikin muktasarus sira na Muhammad bin Abdul wajen tabbatar da cewa akwai wasu sahabbai da suka yi mushara wa um, kashe sayyidina a Usman a cikin waɗannan sahabban da ya faɗa kamar yadda ya faɗa mutum ɗaya ne Malami suka tabbatar da cewa sahabi ne shine Amr bin Hamakil Kuzadi abinda kuma malam Tahir ya manta ko bai sani ba shine Amr Hamakil Kuzadi ya musulunta bayan wato abinda ya shafi ina ganin umma fatahu makka ko sulhul hudaybiya wannan amru amaki huza'i din nan sarki zaki ka san cewa yana daga cikin mutanen sayyidina ali eh barin saka maka bidiyon wannan malamin kaji yana daga ciki su abinda mu muna ƙoƙarin mu nuna wa duniya cewa duk wani mutum da yake cikin ɗabaka na sahabbai ba wanda ya musharaka wajen kisan sayidina ainihin wato Usman. To su kuma suna cewa akwai. Bari mu saka wannan bidiyon kaji. Idan ya tabbata cewa yana cikin sahabbai, sannan kuma yana cikin wanda suka daba masa yana Ali aka je aka yaƙin su filo. Kenan sayidina Ali ya zama matattara ta waɗanda za su je su yi kisa kuma su zaman nan ne mafakakka. نعم طبعا احنا بالفعل لما نقرا هؤلاء هذول المضحين اذا اكو تضحيه احنا نستحي لما نتكلم نقول احنا ضحينا ايش ضحينا؟ ايش سوينا؟ وين هؤلاء؟ وين احنا؟ هذا نموذج الانسان المضحي المخلص لامامه الباذل مهجته <coughs> لاجل امامه عمرو بن الحمق Ridwanulahi ta'ala alaihi rajul kaji wannan sahabin da shi malam ya ce da shi aka ja ka kashe Usman kuma gashi wannan dan shi yana ce Amr bin Hamad al-Khuzai ridwanullahi alaihi in ma dai a yadda cewa duk abin da aka jingina ma wani daga ba shi kadai ma har da Muhammad dan Abubakar da renan Sayyidina Ali ne yana daga cikin waɗanda ake tuhuma da kisan Sayyidina Usman yana ciki أما كما وهي شيء عظيم جدا عظيم رافضي جلد أصيل هذه يا شيء مسما رافضي جلد أصيل دن شيء أنتي كتشي تو برمجي دخل على عثمان الطاغية الثالث هذه يا شيء قوجن أصلا يكلا شيء مسا الطاغية الثالثة طعنة طعنة تسعة sai ya soke shi suka har waje tara kamar yadda shi ya faɗa wa qala lahu thalathun minhunna lillah sittun minhunna lima fi sadri alaihi kaga sai ya ce wai suka uku da ne maka dan Allah ne suka shida kuma saboda wani abu da ke raina na damuwa a kanka ke sa na soke ka dauka ɗayan biyu zai faru imma ma ya zamanto sai da na Ali bai san cewa Amr bin Hamid al-Khuzai yana cikin wanda suka diska kashe sai na Usman ba ko kuma ya sani amma duk da haka ya bashi mafaka ya zamanto cikin magoya bayansa wanda suke kuma zo suke dafa mai ake yaƙar sai da namu awuya na tabbatar da cewa duk musulmin kirki zai fi gamsuwa gara a ce sai da na aliyabar ranta da bai da alaƙa da wanda yake da alaƙa da shi sahabi ya barranta sai da na alima ya barranta da a ce da gaske yana sahabi aka ja kai sayyidina Usman da shi kuma yazo sayyidina Ali ya bashi mafaka na tabbatar za a fi gamsuwa da wannan bari mu ji عندي ثار معه هذا اللعين ايش سوى بالامه ثم جاهد بين يدي امير المؤمنين عليه السلام وظل وفيا لاهل البيت عليهم السلام الى ان قتل وصلب ورفع راسه على القنا to ka ji har lokacin da aka zo aka kashe shi amr bin hamak al wannan littafin al-khasa'is gashi na ash-shaykh al-mufid gashi al-khasa'is sarki zaki littafin a ne wannan al-khasa'is din a wannan littafin al-khasa'is din nan a nan gurin ga tarjaman amr bin hamak al da ya kawo ya tabbatar da cewa yana daga cikin magoya bayan sayyidina ali To ko dai a yadda cewa ba wani sahabi da yake da alaka da hannu wajen kisan sahabin Annabi sai na In ko baka yadda ba, to yanzu sai dai kana so ka faɗa wa duniya cewa sai na alima yana goyon bayan kisan sai da na Usman. Da aka yi zamanto wanda suka kashe shi suka dawo ya zamanto nan ne matattararsu inda suka koyi. Wannan kenan. A sarki zaki magana ta ƙarshe da zan yi abin da yake da ban mamaki idan muna maganan adalcin sahabbai ba wai da ma'anan mutanen da ba za su yi kuskure ba ba za su yi laifi ba wannan mun ce suna yi da nassun qur'ani amma abin da muke magana adilai ne su sarki zaki su suke da amanar da za su ɗauki addinin annabi su isa wada duniya risalar annabi bayan annabi ya bar duniya kana ganin zai yi da annabi ya bar duniya sannan Allah ya bar risalar amanar a hannun mutanen banza su za su ɗauke ta su isa da duniya wa ala ra'asihim abubakar da umar da usman zai yi ah. zai yi ba zai taɓa yiwa ba a cikin littafin akhyaru ma'arifatul rijal na wanda ake ce masa al-ma'ruf da rijalul kishi a shafi na 93 abin da yake da ban mamaki sarki zaki a tarjama ta 35 lokacin da ya zo tarjaman aufunul uqaili da ya kawo isnadi har zuwa ga an furat bin ahana qala yake cewa qala al-uqayli qala sai ce al-uqayli kana min ashabi ali yana daga cikin mutanen sayyidina ali sai ce wa kana khammaran yana yawan shan giya walakinahu yu'addi al-hadisa kama sami'a sai dai yana isar da hadisi yana da amana yadda ya ji hadisi haka yake isar da shi so ina so masu saurare su gane idan mutum yana da alaƙa da da na ko yana shan giya yana da adalcin da in ya kawo hadisi yana da amana ana karɓa amma in sahabin annabi ne ya samu wannan matsalar to shikenan laƙi mata lahu wannan yana cikin wannan littafin magana ta gaba maganar da nake yi ne. idan ka ce wane ya yi zina wane ma ya sha giya ai sharrinsa ka faɗa na fahimta sarki zaki saura minti ku ba gobe wane ya yi zina wane ya sha giya ka faɗa alherin shi to duk sahabin da ka faɗi cewa ya yi kaza na kuskure to faɗa mana kuma da mai da mai na alheri ai mun san ko a lahira da Allah zai auna ya wa mutane hisabi aikin da suka yi mai kyau ko mara kyau wanne ya fi yawa wannan ita ce ka'ida da shi Allah zai wa mutane sakamako sannan maganan ma'asiya da ka kawo na ce maka akwai ma'asiya da matsayin kafirci a sarki zaki da Allah bari in tambayi malam Tahir da ni da duk wanda ke kan platform nan da kai dan girman Allah muna sabawa annabi ko ba ma saba mai to kowa ya makansa adalci tsakaninmu da Allah hmm. da ni mai magana da shi da kai da wanda ke saurare muna sabawa annabi ko ba ma saba mai hmm. idan mun ce ba ma sabawa annabi to ma mun zama asume ba ma kusa. in ko muna sabawa annabi me matsayi na da ni da kai da duk wanda ke saurare kafire ne mu ko mu musulmi ne mu fara daga kanmu kafin mu tafi kan sahabbai tukunna idan naka saban bai hana ka zama mumini ba musulmi ta ya aka yi saban sahabbai hana su zama musulmai mumine wannan shine saboda haka kana nuna min cewa wato lokaci yayi wannan na dan bada misali ne yanzu daga cikin misalai akan wannan matsalar saboda haka shi sarki zaki ka fahimta matsayin sayyidina ali da wanda ya saba da su daban to mu muna kan wannan matsayi matsayin in shi'a daban abin da ya yi musu daɗi ko ba shi sayyidina ali yake kai ba suna kan shi abin da bai musu daɗi ba ko da shi ne daidai ba sa kan shi da aka ga dalilai na na kawo daga littattafansu akan wannan ainihin wato matsala din? muna jira mu ji me zaka ce a ragowar mintunan da ya rage sarki zaki na tsaya nan Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam barkatu, mun gode sosai to jama'a Sheikh Man Dahir zai ɗauki minti goma sha biyan shi insha Allah shi ma mu ji a harkar um, zance su tabi to bismillah Sheikh Man Dahir to sarki zaki Allah taimaka Sheikh Allah Ubangiji ya saka ma da dubban alkhairi tare da kashe kuma ya saka ma abokin tattaunawa mu shi ma da alkhairi yayi maganganu masu yawa ya ayi masha Allah afuwan sarki zaki ina dan gyara wani abu ne sarki zaki malam musa ya yi maganganu masu yawa wasu suna da ban mamaki abubuwan da ya faɗa wasu kuma haka ne tsammani da farko ya ce na faɗi wasu maganganu ya ɗauka za ka dakatar da ni eh, shi tayo ya manta da maganganun da ya faɗa ƙarya muke yi kaza kaza eh, ban sani ba ko yana nufin kalmar ƙarya ɗin ita mai kyau ne akwai lokacin da na ce masa shi tacaccen makareci ne ransa ya ɓaci amma yanzu yana zuwa nan ya ce a maganar da ya fara yi wadda ba muhallin ba maudu'in mu ba ya ce ƙarya muke yi shi ya sa ma ya ce a kawo na kina kawo haka ya kira ya yi amfani da karya. amma yanzu yana zargin na masa wasu maganganu masu zafi ala ayya halin sarki zaki ya kawo abubuwa da yawa ya ce wai ina muna ganin abu huraira da anas a matsayin makaryata sarki zaki Umar Khalifa Umar Khalifa na biyu yana ganin Abu Huraira makaryaci a littafin Ahlus Sunna yadda ya yi magana bai kawo reference ba ni ma yanzu na faɗe ta ban kawo reference ba amma duk mai karatu ya san gaskiya ne saboda ya sha masa hukunci kai shi kansa Abu Huraira ya ce yanzu ina ba ku hadisan da da zamanin Umar ne <laughs> da ya haɗa ni da ƙauyenmu. mu. Mm. Ka fahimta? Na'am. So halin idan na gan shi a matsayin cewa mai kawo hadisin da ba daidai ba to kafin in yi khalifa umar shi ya fara yi sannan shi kansa hmm. anas shi ne ake kawo wai ya hau kan ya hau kan rufi ya ga manza Allah yana bayan gida muka ce mu ba mu yarda da wannan hadisan ba da ire-iren hadisai da yawa ba su muni wadda Anas ya kawo ba wannan ne muhallin ba ina duk da gangan nake gaya mai wannan saboda ko zai karyata sai a buɗe wannan fagen akwai su da yawa sarki zaki abubuwa da yawa waɗanda za su rushe musuluncin ma an kawo su ko ka ce gaskiya suka yi ka rushe musuluncin ko kuma ka ce ba gaskiya suka yi ba shikenan ya so duk hukuncin da aka gara ma ama a sarki zaki <laughs> ya ce abin nan wai bayan na kan karanta Jama'a mun tsaye da Muna Sarki zaki, muna da wata ka'ida da suke ce alwarid la yukhassis al Maurid, ko al-mawrid warid misali. Wannan ka'idar ita ma a ɓangaren ahalin sunna suna da ita ita ce ya so ya kawo wai a matsayin rusa abin da na kawo wannan abin da shin abin da na kawo a matsayin sababin nuzul din ya tabbata haka ne ko bai tabbata ba to idan ya tabbata me yasa za ka yi ha'inci a zo sahabbai su yi fada da, takalmi su yi fada da sanda ka zo ka nuna cewa kisa ne aka yi sannan maganar da ka kawo na hadisi yana da kyau ka duba ka kawo min sharhin sa me malamai suka ce a kai ba kawai ka kawo min haka kawai ba ni yanzu ai da na tashi kawo ma tafsiri na kawo ma na malaman ku me suka fassara a matsayin su na wanda na san sun fika sanin menene abinda da ake nufi sannan maganar la yazni zani wa huwa mu'min yayi ta kawo wannan lace kaza menene da sauransu to ala ayi halin in kai kana ganin da gaske mazinaci zai iya zina alhali yana mumini to me matsala ba sai kai ta faɗa ba sai ka tafi akai amma dai ni ina gaya ma cewa akwai waɗanda ba su tafi akai ba shikenan ba wani bukatar sai ka ɓata lokacinka akan wannan abun sarki zaki ya ce wai hatta littafin ban faɗa daidai ba <laughs> zadul masir ne nace zadul maisir sarki zaki ni ban ɗauka malam musa zai dinga taɓa ni a irin wannan abun ba har yanzu malam musa zaka ji yana sallallahu alaihin wa sallam alaihin to ala ayali ni bai taba damuna me yasa bai faɗa daidai ba wallahi bai damuna irin wannan abu amma shi yana so mu dinga yin wannan da shi to ba matsala ba ce sarki zaki eh da wannan malam karatu gaskiya eh eh wai ya sauke mu kan karatun gaskiya shine to amma yana yi ba matsala na iya ta ma ba wai ban iya ta bane sarki zaki yayi kokarin cewa wai mutum ɗaya ne ya kashe daga cikin sahabbai wadda suka kashe wato khalifa Uthman kuma yayi maganganu wasu maganganun da a gefe guda na ji daɗin su saboda ya bayyana kansa a gefe guda kuma maganganu ne na halaka na bata kuma za mu fitar wa mutane za su ji ya yi ƙoƙarin dinnike gaskiya wancan satin ya tambaye ni ɗaya daga cikin makasan ya ce in kawo littafi ban bar wurin ba sai da na kawo littafi amma duk da haka yanzu ya shure ala ayya halin daga cikin wadda ma da dama wasu ba su kawo ba akwai abdurrahman bin udaisil balawi sarki zaki shi ma sahabi ne abdurrahman bin udaisil balawi in ka je ka duba cikin ah, mu'jamul buldan Za ka ga yake cewa hunaka kudila Abdulrahman bin Udais balawi a can ne aka kashe Abdulrahman bin Udais balawi utilahu an kashe shi ne Al-Aukatalahu ba'd a arab wasu daga cikin yan ƙauye ne suka kashe shi lama'tarafa indahu saboda ya yayi itirafi yi kwamfesin kenan bi Usman cewa me shi ma yana daga cikin makasan Usman to shi ma Abdulrahman din da kake gani sahabi ne sarki zaki Shi ma na ƙara masa. Saboda haka maka sahabbai wa maka sa Usman suna nan da yawa. Sannan ya yi ƙoƙari wurin nuna cewa Amr bin Hamakul Huza'i sai dai shi ɗin ma gashi nan yana tare da Imam Ali sai kawo maganarwa sai kawo maganar Yasir Yasir al-Habib wanda shi yana ganin matsayinsa cewa kamar hujja ce da abin da ya kama da wannan na'am hujja ne in ya faɗi gaskiya kuma a nan wurin gaskiya ne abin da ya faɗa ɗin kobo da kobo ina da malamin salaf wanda ya kawo wannan kuma da na san za ka kawo da na kawo amma insha Allah tunda zamar yanzu muka soma insha Allah za a kawo ma za ka ji a sarki zaki shi Amr bin Hamakul Khuzai shine ya sari Usman Sotara kuma shi wannan ɗin ya yi mu baya'a a ƙarƙashin bishiya wasu sun ce ya yi mu baya'a ta Ridwan da sauransu ala ai halin sarki zaki ya yi ƙoƙarin nuna cewa to ai gashi sahabin imam Ali ne kenan ɗayan biyu ne ko a ce wato imam Ali yana tattare 'yan ta'adda <laughs> wato kamar haka bai amfani da kalmar ta'adda ba amma dai abin da yake nufi kenan ya ce ko kuma a ce imam ali bai sani ba to wannan ya rage ma ai kai yanzu sai ka faɗa in yana yana tattara yan ta'adda ne kake so ka faɗa to ka faɗa mana waye zai hana ka ka tabbatar da abin da muke faɗa ne in kuma ba haka ɗin ba ne still dai ka tabbatar ma shi wancan sahabin ai to abin da muke so mu faɗan ya tabbata shi ma sannan haka muhammad ɗan abubakar da kake ce eh renon imam ali ne ai renon imam ali ne shi ma kaga kenan za a iya cewa imam ali kaza Ya sarki zaki a ka tambaya mu malam musa shi wadda su malam musa suka tafi kan baban annabi ibrahim ne wadda ya haife shi ba shi ne annabi ibrahim ba to amma hukuncinsa ɗaya da annabi ibrahim a gun malam musa ko kuma akwai bambanci wannan haihuwa ma kenan so ala halin in kana so ka abin nan in kuma ma kana so ka soki imam ali ne ni ba zan hana ka ba kana dai da tabbatar da abin da muke faɗa ne wannan kenan sannan maganan da ya yi ta yi sarki zaki ta wadda yake kokari ya nuna cewa ai bangaren muawiya ba su yaƙi imam ali alaihi salam akan addini ba ya za ka yi ka ce ba akan addini ba su ce sun fito ne don su bi jinin Uthman bin jinin Usman addini ne ko ba addini ba ba ina ce maka abinda suka kawo a matsayin dalilin dalili ne ko hujja ba su a wurinsu addini suka yi addini suke jin suka yi sarki zaki wannan abubuwan da malam Musa yake da ire-irensa wadda suke so su ce maka dukkan sahabbai adilai ne sarki zaki su kansu sahabban ba su yarda da haka ba wani abu ne wadda ake nema a kakaba sahabai? waɗanda su sahabban ba su tafi akan haka ba me yasa na faɗa haka sarki zaki saboda su sahabbai ɗin sun ce daga cikin alaman munafukai da ake gano su akwai gaba da ƙiyayya da imam ali alaihi salam wadda malaminsa ibnu taimiyya yake faɗa a cikin littafinsa gunda yake cewa me fa inna kasiran minas sahaba wattabi'in lallai mafiya yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai kanu sun kasance yubghidunahu suna kin imam ali wa yasubbunahu suna zagin sa wa yuqatilunahu suna yakar sa wanda na nemi ya kawo min hamsin daga cikin muhajirai da hamsin daga cikin ansarai wanda bai kawo ba sarki zaki su sahabban wasu sukan yi itirafi da zagin imam ali idan ya je duba cikin sahihul bukhari zai gani gunda yake cewa a yake cewa muhammad bin bashar haddathani rawi bin ubada haddathana Aliyu bin suwaid bin manjub an abdullahi bin buraida an abihi radiyallahu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wa Allah ya tura imam ali alaihi salam ila khalid li yaqbud al-khumsa dan yaje ya karbi si. wa kuntu aghdu aghdu ali na kasance ina gaba ko ina kin ali wa qad iktasala sai je wanka fa qultu li khalid sai nace ma khalid ala tara ila haza shin ba ganin wannan ne ma ƙadimna, yawwa, sai ce lokacin da muka gabata sai ya ce me ya ce zakartu zalika sai na ambata ka lahu gare shi faƙala sai yake ce ya buraida ya kai buraida a tabgudu aliyan kana gaba da aliyu ne kultu na'am sai ya ce eh ƙala sai yake ce la taghdubahu kar kai fushi da shi kar ka ƙi shi fa inna lahu fil khumsi aksar min zalik sahabi yana confessing yana gaba da Imam Ali to kuma menene gaba da Imam Ali shine abin da ya zo a cikin sahihu Muslim wadda Imam Ali yake cewa innahu la ahadun nabiyul ummi alkawari ne ga annabi gare ni ila annahu la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghidu bi illa munafiq cewa babu mai sona sai mumini babu mai kina sai munafiki to sai gashi an samu kasiran minas sahaba yubghidunahu ka kasirun minas sahaba munafiqun dawa da shaidan bakin malamin malam asadu shine wa ibnu taimiya sannan idan ka duba za ga a cikin Allah a cikin alkurani mai girma Allah maɗaukakin sarki yana cewa na yi uzunan Allah lalle waɗanda suke cutar da Allah wa rasulahu suke cutar da manzan Allah la'ana la'anahumullah fid duniya Allah ya la'ance su tun a duniya wal akhira da kuma lahira wa adda lahum azaban muhina sarki zaki in mutum ya je ya duba sababin nuzul din wannan aya zai yi mamaki sabanin abubuwan da su malam Musa suke zuwa suke gina mutane shi yasa ya zama wannan tunanin na cewa kowane sahabi adali ne sarki zaki mun kawo ɗazu in ja akun fasikun bi na ba'in sannan a wata aya Allah yana cewa afa naj'alul muslimina kal mujrimin to wannan mujurumai ne daga ciki wasu sai ka zo ka ce duka daidai ne da mujurumi da mai bin Allah da wanda ya saba ma Allah da sahabin da yi kisa da sahabin da bai yi kisa ba kace dukan su daidai ne wannan shine ainu zulm haƙiƙanin zalunci kenan kace da da sahabin da yi kisa ya kashe mutane aka sani da kuma wanda shi bai yi kisa ba dukansu adilai ne wannan abin da suka yi duka adalci ne duk hadisan da suka nuna cewa akwai wani hukunci da zai shafi wani sahabi wayannan hadisan kamar ba su inganta ba kamar abin da ake nunawa kenan sarki zaki saura minti ɗaya ko sarki zaki eh ashe kana kallo na yawa so ala ayya halin sarki zaki duk abin da malam Musa ne yake faɗa su sahabban ma ba su sani ba shi yasa khalifa Umar ya zo yake tambaya cewa shin ina daga cikin munafukai don me inda gaske da gaske ne me yasa zai zo ya ce yana cikin munafukai me yasa tambaya me yasa zai zamo cewa baya zuwa sallan kowa sai ya ga Huzaifa ya je ta kai ga wato sahabbai su kansu ba ka iya gane wannan munafiki ne wannan ba munafiki ba sai ta hanyoyi irin na gaba da Imam Ali ko kuma a'a in ka ga mutum yana gaba da Imam Ali munafiki ne ko kuma in ka ga Huzaifa bai je sallansa ba munafiki ne amma in ka cire wannan wasu ba a gane su sarki zaki hmm. saboda haka munafukai da yawa a cikin sabai wasu sun bace ba a sani ba wasu ma Allah ya ce la ta'lamuhum annabi kai kanka ma wasu ba kama san su ba wasu kuma ya san su ya sanar da Huzaifa to a takaice dai wannan shine sarki zaki wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin mun gode mun gode mun gode alhamdulillah to jama'a malam Musa shi ma yana da ah, minti eh, goma sha biyar shi sarki zaki maganar da ya fara daga ita ya kawo ayar wancan satin ya kawo mun faɗa mun raba munafukai da sahabbai da ban muna maganar muhadar da ansar cikin ayar da ya kawo cewa la ta'lamuhum kai annabi baka san su ba a wannan yana tabbatarwa da duniya a wadda kuke da cewa annabin da imamai sun san gaibu yanzu da bakin ka da akwai abinda da annabin bai sani ba kenan sallallahu alaihi wasallama bai san abin nan ba gaibu kenan na farko kenan na biyu a matsalar da ya fara kawowa sai sarki yake cewa abu huraira wai sai na umar ya ce ƙarya ne ko makaryaci ne wannan kissar al-imamu zahabi ya kawo ta cikin a alamin nubala ya yi mata rugurugu. rugu cewa bata tabbata ba an yaka. kuma wallahi dama barin faɗa maka adatan duk abin da in shi'a za su kawo bai fita daga ɗayan biyu ko dai su eh. kawo abin da bai tabbata ba ko kuma abin da ya tabbata amma su jirkita shi su bashi wata ma'ana ta fahimta sarki zaki nan gurin su suka ce a duk abin da ya ci karo da qur'ani ba su yadda da shi ba so yana so mai saurare ya rakka za ya gani shin qur'ani malam ta yake kokari ya kawo ya rushe sahabbai ko tarihin banza ne yake kokarin ya kawowa tarihi bai tabbata ba abu na farko kenan abu na biyu yake cewa wai Anas dan Maliku wai ya hawo sama wai daga cikin dalili to cikin sahabban ba Anas dan Maliku bane ma kuma abin ya faru ne incidentally sarki zaki ka hau saman gida ba kai tsammanin zaka ga mutum ba ka gan shi wannan shine abin da ya faru kuma ba Anas dan Maliku bane ka fahimta a shai sannan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yanzu mai tari a ce ka san da yadda ake da gidaje idan zaka hau eh. sama zaka yi wani gyara sarki wato akwai wani abu da muke da shi na addini lokacin da wahayi ke sauka annabi yana rayuwa da sahabbai mu da bamu rayu da su ba kamar nuna muke mun fa Allah kishin annabi domin duk matsalar da take faruwa sanda wahayi ke sauka yanzu ba kira wasu suka zo su kai mai ta bayan gida ba Allah ya ce innal eh. ladina yunaduna min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilu da sun yi kaza da yafi to in abu yana faruwa sanda wahayi ke sauka wa ya fi kowa haƙƙin ya tsawatar da cewa wannan abin da aka yi wa annabi ba daidai ba ne ni ko kai ko Allah da ya aiko annabi ah, hmm. to Allah sai bai ce ba su yi ba daidai ba sai wani a wannan zamanin da wahayi ba sauka yake ba shi zai zama shi ne alƙalin sabai. yanzu misali kana da gida idan kana da gida ka gane ka san a ƙa'ida in za a yi gyara wani lokaci shine dalilin da yasa aka hana yin gidajen sama a wasu gurare a inda ba gidan sama ba ne. To sai ka hau instantly abu ya faru ba tare da kayi shirin faruwar abu ba, wannan shine abin da ya faru. Muƙaddara haka ne, abin ya faru da gaske. Na farko kaga ya ce Anas ba Anas ba ne. Na biyu, idan sahabin imaninsa ya rushe ya lalace ya zama mutumin banza, ni zan faɗa ko kai ko annabin ko Allah. Allah zai faɗa. ko annabi ko to eh. sahabin da kadiyar ta faru da shi ina so a kawo min inda Allah madaukakin sarki ya ruguza sa ya ce imaninsa ya lalace na uku kenan maganar da kake cewa wai a gurin koyo akwai alwari la yukassas a yanzu kana nufin ka ce kenan duk wata matsala da saboda ita wahayi ya sauka matsalan ya faru da mutanen su kenan hukuncin ya tsaya kansu ai na tambaye ka baka ban amsa ba ai na ce yan shi'a tsakanin usuliya da akabariya wasu guraren an yi faɗa an ɗauki makami har kisa an yi yanzu tunda an samu yan shi'a sashi ya yaƙi sashi an ɗauki makami kafirai ne wannan yana buƙatar ka ba mutane amsa in iku iku in kun yi faɗa ba kafirai bane ku to dan me na sahabban annabi ya zama kafircin da zai fitar da su daga musulunci abin mamaki a wannan zamanin sarki zaki idan wata aya ta yi magana a ƙur'ani sai malam tahiri ya ji cewa ya shiga cikin ayar amma kuma yana jin abubakar da umar da usman ba su shiga ma wannan kenan sannan yana maganan zagin na ali a farko ya magana cewa maudu'in mu ba maudu'in zagi ba ne haka aka yi ko sarki zaki na'am sanda ka shigo da maganan zagi ya ce maudu'in mu ba maudu'in zagin sabai ba ne ana yin shi a gefe amma yanzu ya shigo da maganan zagin ko bai shigo da shi ba To, na'am. Ya shigo da shi. Ta shigo haka ne. Ya shigo da shi kuma ba maudu'in zagi bane. So maganan Ibn Taymiyyah cikin Minhaj Sunna da yake ta kafa hujja ita. Abin da ya faru sarki zaki. Hmm. Wani dan Shi'a ne wanda shi Ibn Taymiyyah iwa raddi din. Wanda ya faɗa ya kafa hujja da wata aya cewa a da ya kafa hujja da wata aya cewa innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'al lahum ar-rahmanu wudda sai ce wannan ayar Alhafiz Abu Na'im a cikin alhini ya rawaito da isnadi zuwa ga Ibn Abbas yace ta sauka kan sayyidina Ali ne sai yace wal wudd wannan soyayya shine san masu imani wato mahabbatun fi qulubil mu'minina wato san da Allah zai sa wa masu imani a cikin zukatan san sayyidina Ali cikin zukatan masu imani to da ya kawo sai nuna cewa wannan ayar ta keɓanci na Ali ne da ibn taymiya ya zo yana masa raddi sai ya ce a'a wannan ayan amun fi jami'il mu'minina fala yajuzu su bi ali ba zai yi ba a keɓance na Ali a ce shi kaɗai ne sai ya ce bal hiya mutanawilatun li Ali wa ghairi ta kunshi na Ali ta kunshi wani sai ya ce dalili akan Hassan da Husaini da wasunsu cikin masu imani waɗanda shi ake girmama su sun ciki cikin wannan ayar ai sai yace fa ulima bidhalika al ijma'u ala adam ittisasi habi ali inda ana nufin shi kaɗai ne da bai kamata su shiga ma sai yace walam yathbut misla zalika li ghairihi min sahaba sai yace famnu'un kama taqaddama sai ya kawo wannan maganar da yake faɗa cewa fa inna sahaba yana nufin ammatus sahaba sarki zaki yana nufin sahabban da suka shiga rikici wanda aka yi rigima da su wanda sahabban da ba su shiga rigima wanda suka koma gefe sun kai kaso casa'in cikin ɗari wanda suka shiga ɓangaren nan da nan ɓangaren aka yi rigima ba su ba ne mafiya yawa da haka sai yake cewa sayyidina abubakar zamanin shi ba a samu matsalar ba irin wannan umar haka da haka sai yake cewa mafi yawancin sahabban da suka shiga rigimar da ke tsakanin nan ɓangaren da nan ɓangaren ai a lokacin inda duk mai imani kaza kaza kaza ne to ai bai kamata a samu wannan ba to dan haka ba yana nufin dukkan sahabban annabi a'a waɗanda rigimar ta shafa a wannan lokacin su yake magana shine fa in fa in ammatu sahaba kanu waɗanda rigimar ta ta hada sun kasance suna kin sayyidina ali da makamantansu sannan mu dawo maganar da al-imamu Jafaru Sadi ya faɗa za ta koma haro yanzu akan waccan ka'idar cewa idan mutum ya ƙi saboda addini wanda ƙi bai kai ainihin wato a kisa ba, daka duk mutumin da ya ƙi saye da na muna kan wannan, in dai saboda addini yake jin haushin saye da na kuma yana faɗa da saye da na saboda addini ne, to wannan ko shakka babu. Amma wanda wani dalili ne daga cikin dalili, kamar yadda ka kawo ƙissar wancan sahabin da eh, mm. karfe wani abu sai da na Ali da Annabi ya sashi jagoranci wannan matsalar sa daban wannan babin sa ainihin wato daban sannan ya kawo ayan afa na a amna ja'alil ladina afana na ja'alil muslimina kal mujrimi malam tari ya kamata ka gane cewa al muslim a nan gurin a muqabilin al mujrim kafiri ake nufi ba al mujrim mai nufi ba kamar yadda Allah zai ce afa man kana mu'minin kaman kana fasikan mu'mini a nan gurin fasiki a muqabilin shi ana nufin wanda ba musulmi ba kamar yadda Allah zai ce amna ja'alul ladina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi amna ja'alul muttaqina kal fujjar mufsidi a nan gurin a muqabilin shi arne, kafiri fujjar a muqabilin shi shi ma a gurin kafiri ne wannan ita ce ainihin wato a ƙa'ida dan haka yanzu cikin maganganun da na kawo na faɗa na ce shi'anci yana da bambanci wajen fahimtar sayyidina ali da wanda ya saba da su da fahimtar yan shi'a a cikin abin da na kawo na ce ya faɗa ya ce ikhwanuna ne yan uwanmu ne amma ba bagau su suke mana tawaye sai muka yaƙe su so duk wanda sai na ya ce yan uwansa ne dalili akan wannan wallahi duk mutumin da ko sallah ne sai da na Hassan ya amintu da shi ya shiga gaba ya bi shi sallah ni na yadda da mutumin zan aminta da shi ba yadda za a sai na san ya aminta da shi mutum ya bashi jagorancin al'umma mu kuma mu zo mu ce ba mu yadda da shi ba to mu ajiye wannan sarki zaki ai yanzu duk sahaban da kake magana wa ne ya magana ai idan Abubakar da Umar da Usman musuluncin su da adalar su bata tabbata ba amma ajiye maganan wani sahabi a gefe idan kana maganan kisan kai ne Abubakar ya kisan kai ne idan kana maganan kisan kai Umar ya kisan kai ne Umar ya yi zina ne abubakar ya yi zina ne amma tare da su yi wannan ba a gurin ku adilai ne ai ba adilai ba ne kuma na kawo yanzu gashi a cikin littafin ku ga sahabin sayyidi ali ya sha giya amma kuma kun yadda cewa adili ne sahabin sayyidi ali amma sahabin annabi ba adili ba ne sarki zaki ya sake kawo maganan abdurrahman wato a a wannan Abdulrahman al-Gulashi da ya kawo yake cewa yana cikin sahabbai ruwayoyin da suka zo ruwaya ce kamar haka ta zo ta fuska goma sha ɗaya haka na farko galibi ibnu jariri tabari ya ambace su akwai ruwayar da ta zo daga ibnu abi zib al-imamu zuhri bata inganta ba sannan akwai ruwayar da ta zo daga saif bin umar at-tamimi ita ma bata inganta ba akwai ruwayar da ta zo daga abi mikna bin yahya bata inganta ba akwai ruwayar da ta zo daga abi sa'id maula abi eh, usaidin al-ansari bata inganta ba ruwaya ta biyar akwai amr bin hammad bata inganta ba ruwaya ta ainihin wato shida wacce ta zo ta hanyar yunus bin yazid daga zuhuri bata inganta ba ruwaya ta bakwai wacce ta zo ta hannun muhammad bin yazid an abi ubaish bata inganta ba ruwaya ta bakwai ta takwas wacce ta zo daga al-ahnab bin qais ta hanyar Yaqub bin Ibrahim an Abdullahi bin Idris an Hussein bin Abdurrahman Sulami bata inganta ba ruwayar da ta zo daga Abdullahi bin Lahiya daga Yazid bin Abi Habib ita ma bata inganta ba ruwayar da ta zo wacce al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya kawo daga hanyar Ishaq bin Yahya an Musa bin Talha ita ma bata inganta ba ruwayar da ta zo daga ainihin wato Muhammad bin Umar al-Waqidi ita ma bata inganta ba sannan wacce ta zo daga Muhammad bin Abubakar ah, wacce aka ce da shi aka haura katanga ita ma bata inganta ba maganar da kake kawowa kake kawo misali da ɗan uwan baban annabi ibrahim ya shi shi ya rene shi sai ya kawo da maganar sayyidina ali wannan yana da bambanci da wannan sarki zaki rigima ake yi ana faɗa akan ɗan uwan wasu sun je sun kashe wani wannan ya haifar da rigima ake faɗa sai kai ka san mutanen da suka kashe wancan dan Allah me ya kamata ka yi. ɗayan biyu ko dai mu kaddara cewa da Ali bai sanin ba cewa waɗannan su suka kisa ɗaya ko kuma ƙarya ne kwata-kwata a tarihi babu wani sahabi kamar yadda Hassanul Basari yana cikin wanda waƙi'an nan ta aufu a gabansu ya ce babu wani daga cikin ɗabaƙa na almuhajiruna wal ansar da ya ce wani sahabi ya yi musharaka cikin wannan ya ce mutane ne mabambanta suka zo duk wanda za ka kawo ka ce sahabi ne kaman irin wannan yana cikin waɗanda malamai suka yi saɓani a kan subantakarsa wanda ba ta tabbata ba cewa sahabi ne amma ni Musa Yusuf Asadu Sunna ina faɗa wa duniya babu wani sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya shiga da shi aka kashe sai da na Usman so ina so masu hankali su auna su gani da mu da muke kore wannan ga sahabbai ga wanda yake ƙoƙarin tabbatar ga wannan da sabai, wa ke ƙoƙarin tabbatarwa da duniya cewa ɗaliban annabi mutanen kirki ne wa ke ƙoƙarin tabbatarwa da duniya cewa ɗaliban manzan Allah mutanen banza ne mu dawo na Ali wancan da ka faɗa sai sai sarki zaki idan kare ni mutum ya taso karkashin ka idan wani abu ya faru in na waje baka da ikon hukunta shi wanda kare na ya taso karkashin ka baka da ikon hukunta shi Eh? Kana da damar hukunta shi domin karkashin ka ya taso. A karkashin ka ya taso ko? A lokacin da Sayyidina Ali in bai iya hukunta kuwa in ya tabbata cewa Sayyidina Usman Muhammad dan Abubakar da shi aka ja kashi sai na Usman. A ya kamata ya ba duniya samfur cewa wato ya hukunta Muhammad bin Abubakar don tabbatarwa da duniya wa katabna alaihim fiha Allah ya ce annan nasa bin nafsi ko to sun kashe rai ya kamata su ma a kamo su a kashe don sun kashe rai saboda haka mu a gurinmu wannan ƙarya ne bai tabbata ba don haka in ka ce haka ne mu ba ma tuhumin sai da na ali amma abin da saƙonka zai ba duniya ga wasu mutane sun je sun kashe wani a ƙa'ida ta shari'a kuma wanda aka kashe idan kana shugaba kai kake da haƙƙi ka ɗauko fansan wanda aka kashe sai kuma wanda suka yi kisan sai suka dawo ƙarƙashinka sai suka zauna kuma baka hukunta su ba me ake so a faɗa wa duniya kana da goyon baya wajen kisan da aka je aka yi shi yasa ka ki hukunta waɗanda suka yi kisan wannan hasha wa kalla mu ba haka muka faɗa ba sarki lokaci ya cika zan tsaya nan Allah ya sa mu dace mun gode sosai to jama'a <coughs> eh, zama na uku na ƙarshe ma'an ɗahir yana da minti goma insha Allah bismillah shak to sarki zaki ba tare da na yi ƙoƙari <laughs> na cika mai sauraro na da surutu cewa ya kai mai sauraro ka duba wane ne yake ce sahabin annabi yayi kaza ba ruwana da wannan sarki zaki lokacin da sahabi ya je kashe dan uwansa ba ni nace ya je ya kashe ba lokacin da muawiya ya sa aka kashe Ammar bin Yasir to ni ba zan zamo mas'uli wurin kare shi akan wannan aikin ba kullu nafsin bima kasabat rahina Bana da bukatar wannan abun sarki zaki da yake kokarin nuna cewa kaza in kaza ne kaza disem abin da yake na da shi ya fada a kansa shi wannan wanda ya yarda sahabin annabi ne amr bin hamal amr wazai din ai ya faɗi abu a kansa kamar yadda yanzu yake ce ni ma na faɗa ɗaya kenan sannan sarki zaki yayi maganganu masu yawa abun ban mamaki yake cewa wai suna raba sahabbai da munafukai sarki zaki su suke rabawa irin su malam Musa su sahabban ba su rabawa kawai ta kai ga dai akwai alamu ne da suke ganewa in suka ga Huzaifa bai je ba khalifa wannan daga cikin alaman wurin khalifa Umar kenan shi yadda yake gane munafukai a wurinsa shine kawai idan ya ga sahabi ya mutu amma Huzaifa bai je ba shi hanyar gane munafukansa ke sannan wasu kuma suka ce muna gane munafukai ne ta hanyar kin Imam Ali kamar yadda ya zo a cikin hadisi so saboda haka hanyoyin gane tsabai suna eh, munafukai suna da yawa kai ka ci gaba da rabawa su dai ba su raba ba abin ya ɓace ya zamo cewa ba lalle ne kasafai ne ka gane ba sannan maganar cewa da na ce ai wasu ba ka san su ba na'am wasu bai san su ba amma wasu fa Allah ya sanar da shi har ya sanar da wasu sannan sai ya tashi ya kawo maganar ibn taymiya a gurgunce wai fa inna amata sahaba fa inna kasiran minas sahaba yake cewa ba wai kuma kamar yadda ka fassara da cewa wai waɗanda suka yi yaki da Imam Ali ba a'a fa inna kasiran minas sahaba sarki zaki babban matsalan malam shi shine sai ya nakalto abun head. na farko dai yana nuna cewa wai ana bada amsa ne na'am ana bada amsa ne amma a cikin bada amsa sai mutum ya fita hayyacin ya yi zage-zage ya faɗi abubuwan da ba haka ba tunda malam Musa bai kawo cikakke ba ni bari in kawo yadda abin yake sarki zaki a ibnu taimiyya yana cewa a cikin minhaju sunna nasa a yana cewa arrabi na hudu anna allaha qad akhbara annahu sayaj'alu lil ladzina amanu wa amilus salihati waddan Allah ya alkawarin zai sanya soyayya a zukatan waɗanda suka aiki suka aikata aiki na gari ya zamo cewa in kai mumini ne to muminai za su soka wa hadha wa'adun minhu sadiqun wa ma'lumun anna Allah qad ja'ala lis sahaba mawadda fi qalbi kulli muslim yace wannan sanannen abu ne gaskiya ne sanannen abu ne Allah ya sanya son sahabbai a zuciyar kowane musulmi la malkulafa musamman ma kalifofin nan radiyallahu anhum Allah yarda da su la ma Abubakar da Umar yace musamman ma Abubakar da Umar fa inna ahammatas sahaba nan ne ya amfani da kalmar amma ba a wurin yaki ba kamar yadda malam Musa ya karanta fa inna amata sahaba wa tabi'ina yace anan dukkan sahabbai da tabi'ai yuwaddunahuma sun kasance suna son Abakar da Umar wa kanu khairul qurun kuma sun kasance mafi alherin karni walam yakun kazalika Ali amma Ali ba haka bane fa inna kasiran min sahaba shi kan mafiya yawa daga cikin sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai kanu yubghidunahu sun kasance suna kinsa wa yusubunahu suna zagin sa wa suna yakarsa haka ya faɗa ba kamar yadda malam Musa ya faɗa ba to mu san me dalilin da zai sa mafi yawan sahabbai za su ki Imam Ali za su yaƙe shi za su zage shi ba sannan ya kawo batun cewa wai Imam Ali ya ce ikhwanina <laughs> to da ya ce ikhwanina shikenan sai me da ya ce ikhwanina sai bai yaƙe su ba sai ya yaƙe su saboda su munkari ne dole ya kau da su inda yana ganin su cewa bai kamata a yaƙe su ba ba zai yaƙa ba su munkari ne dole ya kau da su ce musu ikhwani na yana nufin me duka muna kan milla ɗaya ta musulunci shine abin da yake nufi ba wani abu daban ba malam Musa yana da kyau ka dinga fassara abu daidai yadda ya dace sannan malam Musa ya yi ta kokarin kawo sahabi ɗaya ba sahabi ɗaya bane kamar yadda ɗazu na kawo akwai Abdulrahman bin Ude kamun ka ci gaba mun da lokacinka wato anan musulmai ne ko ba su fita musuluncin ba kuma suna na musulunci eh, su suna kan milla na musulunci suna kan milla na musulunci ok bismillah ka fahimta sannan ya yi ƙoƙarin kawo cewa waya amurbi ne hamakul huza'i shine kawai shine kawai to ko da ma mun kaddara shine kawai din a ya tabbata sahabi yayi ko to ba shi kadai bane gashi na kawo Abdulrahman bin Udays al-Balawi yana daga ciki sannan akwai Jundub bin Ka'ab al-Azdi wadda na karanto a satin da ya wuce lahu suhuba yana tare da shi ma sahabin annabi ne akalla zuwa yanzu mun samu akalla akalla a yanzu mun samu guda uku waɗanda sahabban annabi ne kuma sun yi musharaka wurin kashe Usman maganar da kake ta yi na cewa to Imam Ali in dai har sun yi din to dole ya hukunta su in ba haka ba za a ce kaza sarki zaki wannan abin da yake faɗa kan Imam Ali ya dabbaka kan Abubakar mana ka san lokacin da eh, yawa saboda lokacin da abubakar ya tura khalid bin walid ya je ya kashe waɗanda aka kira su da 'yan rida su malik bin nuwaira ya ce wai ya auri matarsa wai a ranar ka kashe mutum a ranar ka wai ka auri matarsa wallahi sai da umar ya ce wa abubakar dole ka hukunta shi yaki saboda haka yanzu yana da kyau a zargi abubakar da wannan abun cewa ga wani dan wanda ya je ya kashe ya je ya kashe wata ya kashe wani mutum ya yanke kansa ya kashe sahabi ya yanke kansa ya saka a cikin tukunya ya dafa kuma ya auri matarsa a ranan shikenan yanzu wannan laifin na abubakar ne in ka yarda cewa wayancin sun yi laifi kuma dole a ce imam ali haka ne in kuma ba za a ce imam ali yayi wannan laifin ba sai dai a ce a'a kissa ƙarya ce haka ake yi ko kuma a'a yanzu da ya tabbata ina sai da lokacinka malam musa yana ji abin da ka faɗa yana ji ci gaba kakka da kakka da muna ji eh, ok, sahabi kakka da malam sarki kakka da mu sarki zaki kakka da mu bismillah sarki zaki ya ji ai tunda ka ji ya jaye wato ina gane ya ji din ta hanyar amsar da yake bani ah, ka fahimta <laughs> to wannan shine sarki zaki don haka sahabbai da dama sun kashe junansu kamar yadda wa ibnu taymiya ya sun la'anci junansu sun kafirta junansu sanannen magana ne wannan kuma mafiya yawa sun yi gaba da imam ali mafiya yawa sun yaƙe shi mafiya yawa sun ƙi shi kuma ƙinsa munafinci ne kenan zan iya cewa bisa la'akari da maganar da ibnu taymiya ya faɗa mafiya yawan sahabbai munafukai ne don mafiya yawan sahabbai suna kin imam ali haka yace haka yace natijar da zaka fitar kenan saboda haka sarki zaki idan mutum ya ji abubuwan da malam musa yake faɗa akwai ban mamaki akwai ban tausayi sosai ya yi magana akan cewa ah, ya yi magana akan cewa an yi yaƙi tsakanin usuliyun da kuma akhbariyun wai in faɗa waye duka gashi mumini sarki zaki a yaƙi da aka yi tsakanin usuli da akhbari tsakanin ɗan shi'a da ɗan shi'a mai gaskiya shi ke da gaskiya a wurin Allah ko ɗan shi'a ne ko ɗan sunna ne saurara sarki zaki ko ɗan shi'a yau ya je ya yaƙi ɗan sunna ya zamo ɗan sunnan ke da gaskiya Allah zai kama shi balle ɗan shi'a da ɗan shi'a Ta kamata ka san wannan abu shi da Allah ya tashi yin hukunci ba cewa yayi dan shi'a ga hukuncinsa dan sunna ga hukuncinsa ba shi cewa yayi wanda ya kashe mumini da gangan ga matsayinsa dan shi'a ne yayi wannan dan sunna ne wannan hukunci ta hau kansa ka daina wani kawo mu mugalar ka cewa wai a ai misali to ai gashi an yi fada an zo mu faɗi matsayin su matsayi shine duk wanda ya zalunci wani Allah zai kama shi shine musulunci ayoyi da Allah ya saukar suna ɗabbaƙuwa ne akan kowa da kowa sannan ya yi magana akan cewa shin abubakar ya yi kisa ne to ka sani daga cikin abubuwan da kuka rubuta a littattafanku suna da yawa akan abubakar a ciki har da kisan wa'annan 'yan riddan har da shi wadda an samu wadda ya hana zakka zamanin manzan Allah manzo Allah sa'alaba bai yaƙe shi ba amma sai gashi an zo an kashe yan ridda kuma alhali bisa sahihin magana shine mai wa'annan da ake ce yan riddan nan su cewa suka yi ba wai ba za su bayar ne kwata-kwata a'a makhalifa abubakar ne su ba za su bayar ba san shi a matsayin shugaba ba aka kashe su aka yanke kan aka zo kuma aka auri matarsa lokacin hatta khalifa umar sai da ya ce dole a hukunta khalid bin walid abubakar ya ce wannan ya zo a cikin littafin ku kamar yadda ka sani sannan ka ce a kun raba eh, kun raba sahabbai da munafukai da abin nan abin da nake so in ce shine a matsayin kanawa za ka raba annabi ya ce ya ambace su ya ce sahabi kai kuma ka zo ka ce a na annabi mu ɗauki naka saboda ka fi annabi son sahabbansa ko to a gaya mana yanzu me matsayin amur bin hamda'i da ya tabbata yana daga cikin makasa usman tun da ka yarda shi din sahabi ne gaya mana me matsayinsa ya ci bulus allah ya yarda da shi adili ne mun gode shi to a jama'a ku yakuri za mu zo gun a shayi na shek malam musa ya fasa da sunna shi ma minti ah, goma bismillah shak sarki zaki a ah, maganar da suke faɗa cewa idan abu ya ci karo da ƙur'ani ba sa karɓa to ina tabbatarwa da masu saurare ya duba ya gani zai tabbatar da cewa wannan maganan ba gaskiya ba ne domin su sahabban annabi tam ɗin da Allah ya buga tsakanin su cewa yi Muhammadun Rasulullahi wallazina ma'ahu a ashidda'u alal kuffari ruhama bainahum sannan Allah ya faɗa cewa a adillatin alal mu'minina a izzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im na farko kenan na biyu da kake cewa in ya tabbata to ai bai tabbata bane a gurina a gurin ka ne kai da kake da bakin nufi dangane da sahabban annabi kake so wanda bai yi laifi ba sai ka tabbatar mai da laifi na kawo wani ce duk ruwaya da zaka kawo bai wucewa ta hanya goma sha ɗayan nan kuma ruwaya ce da bata inganta ba a gurin mu abu na uku riyaban da Allah maɗaukakin sarki ya yi a kansu mu tafi cikin suratul hashiri mu gani abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa la yastawi minkum ba zai zama daidai a cikin ku ba min qablil fathi wa qatal wanda ya ci yadda dukiyarsa kafin fatahu makka ya yaƙi sai ce ula'ika azamu darajatan wayancan waɗanda suka ciyar da dukiyarsu suka yaƙi kafin fatahu maka darajarsu ta fi a wajen Allah min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu akan wanda suka ciyar da dukiyansu bayan fatahu makka amma sai Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu husna amma kowanne Allah ya yi masa alƙawarin aljanna wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki wato ƙwararre ne sannan abu na biyu yanzu da nayi yi maganin abubakar cewa a baya ai baka ci ya kisa na kaga yana ƙoƙarin ya tabbatar wa da duniya cewa shi wa sai na abakar akwai mutanen da ya kashe tare da cewa sai na abakar yana da datti na ɗaukan alhakin mutane ya kashe su ba bisa ga haƙƙi ba amma kuma har yanzu Allah bai yi wa manzon Allah gata ba ta hanyar tsare gawarsa sai da Allah ya je ya rabawa annabi mutanen da suke da wannan dattin da wannan najasa wannan kenan sarki zaki ya kawo magana kissar Alaba da ya kawo ya ce ya hana zakka a zamanin annabi ba a yaƙe eh. shi ba wannan kissar ba ta inganta ba malaman tafsiri da yawa suna kawo ta karkashin wa minhum man ahada Allah la in ataitana min fadli lana saddaqanna wala nakunanna min salihin dama na faɗa maka na ce ko ya kawo abin da bai inganta ba ko kuma ya inganta amma ya murɗe shi ya bashi wata muguwar ma'ana abu na biyu sarki zaki ya ce wai baridda da suka yi ma yana magana Malik bin Nuwayr da aka kashe Khalid bin Walid shi yake magana ai sarki mun faɗa mun ce bayan annabi ya rasu akwai wanda suka yi riddako to ina so malam tahir idan ya zo da in ka ce ba ridda aka yi ba ai duk duniya ta san sayyidina Ali yana da ɗan da ake ce masa Muhammadu Hanafiya wanda cikin waccan kabilan ta Banu Hanifa aka je sayyidina Ali ya dafa aka yi yaƙi aka kamo mace aka zo aka bashi yayi sadaka da ita ita ta haifan masa Muhammadu Hanafiya in ka ce ba ridda suka yi ba aka yaƙe su to ina hukuncin matar da aka ɗauko aka bashi ya zo ya saɗaka da ita har ta haifan masa ɗa Muhammadu Hanafiya zina yake nan shi ma yana sana matan musulmi ce aka bashi ya zo ya kwanta da ita wannan kenan sannan maganar da yake faɗa yake cewa wannan ƙissar Malik bin nuwayar kenan da yake so ya kawo sannan ka kawo albalawi na ce shi ma wannan malamai sun yi saɓani wajen sahabi ne ko ba sahabi ba ne a wajen ahli sunna mu babu wani sahabi da ya musharaka gurin kashe sai da na ainihin wato usman don haka kissar yan ridda kafin ta faru da sai na abarka Allah ya amfani da shi sai da Qur'ani ya nuna za ta faru yace ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini wanda ya bar addinin musulunci sai Allah ya ce fa saufa wanda da saufa yana nuna cewa nan gaba abun zai faru bayan zuma, ya ati Allahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane masu wata daraja ta musamman yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna san Allah Allah yana san su azillatin alal mu'minina suna da kankan da kai akan masu imani sannan suna gallazawa kafirai sai na bakar da riddar nan ta faru sai na ali ya dafa mai baya aka je aka yaƙe su aka ɗauko mace aka ba sai da na ali ya sadaka da ita ta haifan masa ɗa Muhammadu Hanafiya. In ka ce ba ridda suka yi ma, to yanzu muna so ka ba musulmi amsa. Ina matsayin matar da sai na Ali amfani ta ta haifan masa ɗa Muhammadu Hanafiya. Aurenta yayi ta wata hanya suka haɗu. Wannan kenan. Sannan yake faɗa cewa wato a abin da ya karanto cikin minhajus sunna. Abin da ka karanto cikin minhajus sunna inda ka ƙarasa karatun har zuwa ƙarshe ya tabbatar da abin da na faɗa domin da ya ce fa inna kasirin min sahaba da yawa daga cikin sahabbai yana nufin lokacin da rigima ta faru wa tabi'ina da tabi'ai a gwamnatin sayyidina abubakar da ya shekara biyu an samu lokacin akwai sahabban da sayyidina ali yake da matsala da su a gwamnatin sayyidina umar da ya shekara goma an samu akwai matsalar da yake da su a gwamnatin sayyidina usman kafin fitina ta faru a kashe shi an samu matsalar ta faru Jimlar da ibnu taymiya ya kawo a cikin maganan ce wanda ya wayi subunahu wa yuqatilunahu kaga suna zagin shi suna ya kashe. dama mun faɗa san da kuke rigima aka ɗauko makami ɗaukar makamin ya fi hatsari sama da yin zage-zage kuma a nan gurin sarki zaki da Allah shi da kansa ya tabbatar da cewa a wancan lokacin a bangaren sayyidina Ali akwai waɗanda suke zagin mutanen si Muawiya ko ba a samu ba har sai da sai da na Ali tsawatar ya ce su daina zagi ai ka hata maimaita inni aka rahu lakum an takunu sababi saboda yaji suna zagi saboda haka zage zagen an samu duka bangarorin guda biyu wannan shine abin da ya faru a wancan ainihin wato lokacin saboda haka maganan wai ka ce wai Umar wai wai wancan abin da na tambaya sai da na Umar kake cewa wai ya ce wai sai na Abubakar wai wannan maganan ba gaskiya bane ba gaskiya bane bai tabbata an yi haka ba mu a gurinmu wallahi in abubakar da umar da usman ba adalai ba ne babu yadda za a yi allah subhanahu wa ta'ala sarki zaki tun daga aljannar duniya allah ya musu alfarma ya zama suna da alaka da annabi wannan dalili ne akan cewa babu wanda ya isa ya hana sahabban annabi wa ala rasim abubakar da umar akan alaka da aljannar lahira idan an koma zuwa ga allah sannan maganar bagayu na kawo maka a baya idan kana ta maganan bagi bagi ne to gashi nan shi ma sai ali ya faɗa akan al-Imam Hussein ya ce amma alimta annahu bagayun baka ba da amsa ba sannan maganan da kace ikwanuna abinda fa na karanto a ciki ga abin da aka ce cewa aka yi sayyidi ali lam yakun yansibu ahadan bai kasance yana jingina wani mutum ba min ahli harbihi cikin wanda suka yaƙe shi ila shirki wala ilan nifaqi bai ce musu mushrikai bai ce musu munafikai ko a ina kuka samo naku da za ku zo ku ce kun saba abin da yake kai kuma ku ce ku mabiyan shi ne wannan maganan ba gaskiya ba ce sarki za ki saboda lokaci yana harara minti goma a zan yi istishadi da wani abu kwaɗe kwanan nan idan na yi magana sai ce wai ai kamalul haidari wai yana kafa hujja ne da in ka ce za ka kafa hujja to kwanan akwai wani da ake ce masa باسمر كربلائي ديزا جيسا بي كمال الحيدر يابتو يامي ردي تو ونن شيني شيما راكا چه وي ينك بيديان اكي كو انتي دا ينك برن سكا سبور ايرقو منتنن دي رجي برن مجابر دا كمال الحيدر يابتو اسم الصحابة وكتبهم عصابة إذا منافقين بين وبين الله يذهبون للجهاد والقتال والقتل في سبيل الله ka gani yana mai da raddi wannan yake kana cewa sahabbai munafikai idan munafikai ne ta ra'ayi zaman to suna tafiya jihadi aw la yadhabu la ma'na li an yakuna munafiqan wa yakuna murtaddan wa yadhhab ila madha ila al-jihad la ma'na li dhalik ka gani yace me ma'anan ka ce mutum munafiki ne murtaddi ya ridda kuma ya fita ya tafi jihadi ya je kuma zai yaki wanda suka ridda me ma'anan wannan يقول هذا انت اقرا نهج اقرا الصحيفه السجاديه انظر ماذا يمدحهم الامام السجاد ماذا يقول عن قادي ياتي ككرنت الصحيفه السجاديه انا da انا a nan gurin bugu dan karamin sahifa sajjadiya gashi nan abin مدح ما بعده مدح مولانا لماذا؟ لأن هؤلاء ضحوا بكل شيء لأجل ماذا؟ لأجل الإسلام هذا أبن ديك فدا صحابي ضحوا sun sadaukar da kowane irin abu saboda addini haulai munafiqun mulana hal yumkin an yaqul haulai du'afa'u al-iman a'taw wujuda ka gani yace wa'annan munafikai ne zai yi a ce wa'annan mutanen da suke wa addini wannan idan ma suna da raunin imani hum li ajli al-islam man hamala al-quran ila al-bashar ka gani yana tambaya wa ya dauko qur'ani zuwa ga mutane sahabbai ila al-furs man hamala al-quran sahabatu rasulillah من حمل القرآن إلى الروم والآن sahabatu rasulullah wa'anda suka ɗauki qur'ani suka kai wa duk duniya wa ah. ala ra'asihim su abubakar da umar da usman amma har yanzu munafakai ne ba adalai bane mutanen banza ne Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace saboda haka sarki zaki lokaci ya cika eh alhamdulillah jama'a mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode to uh, insha Allah Sheikh ma Dahir yana da uh, minti biyar yau malam musa tambaya cikin tambaya uku zai yi in rage ragowar mintocin shi cikin minti biyar yana da shi ma bayanin da yake so ya yi a cikin wannan minti biyar sa to bismillah shek a ah, sarki zaki tambaya ta farko zuwa ga malam <clears throat> musa yusuf asadu sunna kwanan nan naga yana kawo yabon sahabbai a cikin littafin shi'a hmm. daga ciki yanzu wannan wanda ya rufe da ita ah, a cikin sahifa sajjadiya eh, kenan ashe eh, kwanan nan ne ya gano cewa a cikin littafin shi'a din akwai yabon sahabbai ko ya daɗe da ganowa amma kuma baya faɗa ne tambaya ta farko kenan ina zuwa bari rubuta mun tsaye da lokacin an rubuta sarki zaki to mashallah, bismillah shek ya kawo ayar Muhammadu Rasulullah zai na ma'awa a shidda alal shahid shine ruhama ubainahum suna tausayin junansu da Allah ina so ya gaya mun shi wannan sahabi wanda ya ce guda ɗaya ne a nasa ɗin mu tafi a matsayin ɗaya ne shi wannan sahabi da ya shiga aka kashe Usman tausayin tuman ne ya sa sannan cewa ga ma'anar ayan ya du'uhum ila yadda kai bayani ya du'uhum ila janna wa du'unahu ila nari a satin da ya gabata ta biyu ya dan eh. yanke ban ji ba eh, ruhama ubainahum da ya kawo maganan amru bin amru bin hamak al khuzai da yace hmm. ya shiga cikin wannan suka kashe sai na aswan shin yana cikin ruhama ko bai ciki ko ba shi bane tambayan eh wannan tambaya ta farko kenan a ta biyu kenan hmm. tambaya a wacce to na ta farko kai ta farko kace shin kwanan nan ne na fahimci cewa akwai yaban sahabbai a cikin littattafan okay eh, ita ce ita ce wannan na fahimta ita ce ta hmm, biyu a cewa ruhama ubainahu ita ce ta biyu maganan ta uku ne yanzu saura ta uku kenan kawai ko hmm. dama uku ne ko sarki zaki eh eh haka ne shek eh eh haka ne haka ne uku ne uh, akwai hadisai da a cikin Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i da sauransu waɗanda a ciki kana iya fahimtar an ambaci kalmar sahabi kuma a ƙarshe aka nuna cewa ga irin sakamakon da mutum zai samu kuma mai muni su duwa wa'annan hadisan da suke Bukhari, Muslim, Tirmidhi na sai me hukuncin wayannan hadisan? In abun ba da hadisan da ta ambaci sahabbai kuma da mummunan abu. Kisa wasu kuma kamar ridda wasu hmm. me matsayin wayannan hadisan agunka? Wana gani. To, kana, kana, kana, kana da ragowa minti biyu. to a gurguje ne sai na tambaya eh, tunda tambayan ba zai yi in ƙara ba mintotin in ƙara Na, oh okay wato minti biyun ka a ƙara maka cikin ah, minti biyan da za ka amsa masa tambayansa ko Shi ne, shi ne, shi ah. okay to shi ke shikenan shi kenan maimakon kai minti biyar daga baya kai minti bakwai kenan to bismillah shek shek malam musa kana da minti biyar ka amsa masa tambayansa sarki zaki magana da ya faɗa hadisan da suka ambaci lafazin sahabi a buhari ai a nan gurin da ni da shi mun ta turka ya yadda da lafazin kalman abi da aka faɗa akan baban annabi ibrahim a ƙur'ani tare da asalin kalman haka ya kamata ta nuna domin kalman inna abiya da uka cikin suratul qasas tana nufin babanta ne hmm. amma kalman abi ya dauke ta yace ba baban annabi ibrahim wanda ya haife shi ake nufi ba yana nufin dan uwan babansa ne sarki an yi haka ko ba haka ba to a fassarar da ka ba kalman abi a nan gurin to ka bayar da ita ga sahabbai a can gurin kenan akwai abi na ma'anan yare na larabci kai tsaye da kowa ke fahimta akwai abi na ma'anan bayare na larabci ma wanda yana iya ɗaukan wata ma'ana akwai sahabi da ma'anan ta shari'a wanda malamai suke nufi akwai sahabi da ma'anan munafakai wanda ba su shari'ar musulunci take magana ba saboda akbaru dalilin wa akbaru shahidin ala zalika a hadisin da ya zo cikin wannan littafin wannan littafin hadisin da ya zo cikin wannan littafin a hadisin da ya zo cikin wannan littafin barin gani ko zan gani hadisin da ya zo cikin wannan littafin hadisin da ya zo cikin wannan littafin wanda ya amfani da shi cikin littafin ku ya zo ina so in yi kokari in ga inda hadisin yake cikin littafin ku ya zo wanda ya amfani da lafazin wato sahabbai wannan hadisin wanda ya amfani da lafazin wato sahabbai wannan hadisin hadisin da ya zo cikin littafin ma'anil akbar na ashefu sadu wanda ya rasu hijira 381 da ya zo babu ma'anil firkatin wahida an najiya isnadi daga abu a nasar har zuwa ga lokacin da yake maganan kashe-kashen ƙungiyoyi guda saba'in da uku da aka tambayi annabi saba'in da biyu za su tafi ta ɗaya ce za ta tsira cewa kullu hafin nari gaira wahida ƙala ƙila ya rasulallah wa ma tilkal wahina sai ce ma nahanu alaihi yawma wa ana wa ashabi shin wannan ma'anar ita ma ɗaya ce da wa'ancan sahabban ko sahabban da ya ce idan an bi su abin da suke kai ta yannan za a gane shirya ya bambanta da wannan sahabin idan a nan gurin sun bambanta to wancan ma hadisan da kake ɗaukowa sun bambanta kamar yadda kalman abi abi i bambanta wannan shine ma'ana ta ɗaya kenan tambaya ta biyu sarki daki ana duba lokaci na ana duba sosai tambaya ta biyu da kace ruhama ubainahum idan ya tabbata amr bin hamakil kusadi to ni a guri na da abin da za a kawo na cewa wai yayi musharaka gurin kisan sai na usman ƙarya ne don wannan tarihin ba Allah bane ya faɗa ba ma hadisi bane annabi ya faɗa cewa zai kashe shi ballantana in yadda tarihi ne kuma tarihin na ƙarya ne wannan kenan saboda haka ni na tsaya kan littafin Allah da Allah ya ce ruhama ubainahu shi kuma rikici daban kuma ƙiyayya daban ba duk wanda kuka yi rikici da shi bane yake makiyinka sannan maganar da ka faɗa kake cewa shin kwanan nan ne na fahimci akwai yabo cikin littattafan sahabbai ai abu na sabobi da yawa ina kawowa wa inna ma abinda ku kuke faɗa in ya tabbata yanzu a nan gurin yanzu ba gashi na kawo ba sai da na Ali ya faɗa ya ce ‘yan uwanmu ne bai jingina su zuwa ga shirka ko kafirci ‘yan uwanmu ne to duk abin da za mu kawo na yaban sahabbai sai ku ce a'a ai imami ya faɗa ne a babin taqiya ya faɗa so akwai yaban sahabbai a cikin littattafansa sarki zaki Mm. Kuma muna kawowa in munasaba ta kama mu kawo, amma a kalli duniyar shi'a a gani. Abin da ke cikin yaban na sahabbai suka yadda da shi, ko abin da ke ciki na zagi shi suka yadda da shi. Sarki za zaki idan lokaci na bai barin baga misali da abu kwaya ɗaya kawai. Jafaru Sadiq suna jingina kanshi zuwa gare shi, suna cewa mazhabar shi suke bi. Sarki zaki. Wani mutum kamar yadda ya zo cikin kashful gumma na irbili ya ce masa a me za ka ce dangane da yawa takobi kwalliya sai ya ce ai kada hala abubakar na siddiqu saifahu ai abubakar siddiqu ma yana wa takobinsa kwalliya sai mutumin ya ce masa a taqulu as-siddiq bi nafsika kai da kanka kana kiran abubakar ka ce masa siddiqu sai ya ce masa eh sai ya ce to faman lam yaqul lahu Siddiqu? da sai na Jafaru Sadi ya zabura ya kalli a kibla sai ya ce duk wanda bai ce wa Abubakar Siddiqu ba to shi kuma kada Allah ya gasgata maganar shi duniya da lahira haka Jafaru Sadi ya faɗa to amma wanne yan shiya suka yarda da shi to da haka in an faɗa ko ku ce bai inganta ba ko ku ce in ya tabbata imami wani dalili ne yasa ya faɗa amma akwai yanzu nan gurin na taba karantowa kace za ka bincika sarki zaki magana ta ƙarshe sayyidina Ali da aka soke shi da makami da aka ce masa ala tusi ba za ka yi wasiya ba sai ce ma usa rasulullahi fa usi annaba da zai rasu bai wasiya ma ballatana ni in yace amma in Allah na nufin al'umma da mafi alherinta sai ya tara ta akan mafi alherinta kamar yadda ya tara al'umma akan mafi alherinta bayan ta shine Abubakar na kawo maka wannan a littafin kace zaka je ka bincika baka zo ba har yanzu ka ba mutane binciken amma shin yanzu wannan abin da sai na Ali ya faɗa a littafin ku ka yarda da shi baka yarda da shi ma saboda haka yanzu a babi ne na ilzami muke kawo maka akwai yabo akwai suka amma in shi'a ba su yadda da yabon ba suka suka yadda da ita wannan ita ce maganan gaskiya sarki lokaci na ya cika ko da saura sauran sauran minti daya to na ban mai minti ɗan ya tambayoyin shi to masha Allah eh bismillah shek mal musa yanzu kai zaka yi masa tambaya na minti biyar tambayar da zan yi wa malin tahir eh wannan hadisin da na kawo cikin usulul kafi da yake cewa wai ni ni ne zan yi ya kamata in kawo sharhi to tunda ni ban kawo sharhi ba kai sai ka kawo sharhi da ya kawo a babin mubaraza da ya ce wa sayyidina husaini falam tujibu cewa wala inda aka ahadun ila misliha falam tujula uaqibannaka sai na maka uquba sai ce amma alimta annahu bagayu baka san cewa abin da kai bagayu bane eh wannan da bakin sai da na ali hmm? tambaye da nake so in yi akan wannan kadiyar da ya ce masa amma alimta annahu bagayun menene bambancin wannan albagayu din da kuma albagayun da ya faɗa masa a nan gurin da kuma wancan albagi din da kuke ta faɗa mai bambanci dan ya ce walau baga jabalun ala jabalin lahuddal bagi har zuwa ƙarshe mai bambanci idan wannan bagai din komai kankantarsa bai taɓa imam Husaini ba to ban ga dalilin da yasa wancan bagai din ya taɓa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ce tambaya ta baro mai bambancin wannan bagai din da wancan mai bambanci sarki ya rubuta to mun tsaye da lokacin malam malam ɗari ka rubuta eh. to bismillah shek o ya rubuta ya rubuta eh wa ya rubuta eh an yi sulhu da sayyidina muawiya da sayyidina hasan a iya abin da mm. nake kyautatawa Allah zato kuma nake tabbas a kai shi sai da na hasan mutumin kirki ne a gurina <clears throat> ba zai ɗauki amana al'umma ya ba mutumin da ba na kirki ba mutumin banza kuma na tabbatar da duk musulmin da ke saurare na iya zaton da zai kyautatawa a yana ji na kuwa na'am yana tare da kai. A ah, shek shek ba Ina jin ka. <laughs> Ina tare da shi. Iya zaton da zai kyautata kenan. Lokacin da Sayyidina Hassan ya ɗauki shugabanci ya ba Sayyidina Muawiya. Mm. Shin a sarki zaki ma mun tsaya da lokacin malam Musa eh lokacin eh he minti ana gani eh ana ganin ka yanzu bismillah a nace lokacin da sai na Hassan ya ɗauki shugabanci iba sai na Muawiya mm. shin yana sana mutumin banza ne ya ɗauki amanan al'umma ya bashi ko yana kallon mutumin kirki ne sannan da wahayi daga gurin Allah ya ɗauka ya bashi ya masa baya ko istihadi yayi Sarki daki. Na'am shayina. Tambayan gab eh. eh, yana ganin yana ganin azali. lokacin da ya ɗauki shugabancin al'umma ya bashi yana masa kallon mutumin kirki ne ya ɗauki amana al'umma ya bashi. wata kalma ka amfani da shi. Yana kallon hmm. mutumin kirki ne ya ɗauki amana al'umma ya bashi ya masa a ko mutumin banza ne. Ɗaya kenan. Hmm. Eh? Ba damu. Na rubuta. Haka ne? Hmm. To a ƙarƙashin wannan lawazim ɗin, shin da istihadi ya ɗauki mulki ya bashi kuma ya masa mu a ko wahayi ne daga gurin Allah ya sa ya ɗauki mulki ya bashi. Kana kana ji? Mm. Sai magana ta ƙarshe. Eh? Eh? Salamu alaikum sai tambaya ta ƙarshe. Mm-hmm. na, Ali. Mm. Da ya mu'amala da Abubakar da Umar da Usman a wa'innan ci guda uku. A matsayin mutanen kirki ya alaƙa da su ko mutanen banza. Adalai ko azzalimai. wannan ita ce tambaya ta sarki na gama sarki ina da wasu mintoci kaɗan? Eh. to wannan a tunda ina da wasu mintoci kaɗan da ba su abin nan ba su cika a lokacin da ya rage Ah, daga ƙarshe sarki zaki saƙon da nake so in isar ga al'umma idan abubakar da umar da usman musulunci su bai sha ba to kar ma a zo ana maganan wani sahabi duk sahabin da bai kai su ba shine min babu aula ya zama mutumin banza ba mutumin kirki ba wannan ita ce magana sannan in ya yarda maudu'in da za mu tattauna a gaba matsayin abubakar da umar da usman a cikin littattafan shi a tsakanin yabo da su to <laughs> to topikin ka na na eh, na gaba to masha Allah eh sai mu ga cewa to wanne suke yi a gaban hmm. tunda ya ce ba sa ba sa abin nan ko to za mu gani Allah ya sa mu dace Wadda haka ni na tsaya nan sarki zaki ba shi dama ya amsa. Masha Allah, Sheikh ba ɗaya kana da minti bakwai kenan maimakon minti biyar. Bari fara daga na ƙarshe sarki zaki. To. Malam Musa har ya je zuwa ga zaɓen maudu'i alhali ba mu gama tattaunawa ba. Ya bari mu gama tattaunawa akan adalcin sahabbai Eh, kuma wannan karan ya sani cewa ba zan sake bin shi kamar yadda na bi shi a baya ba har sai mun gama ko da ya gama kawo dalilansa da yake ganin dalilai ne in ban gama ba dole mu ci gaba na yarda masa mu tattauna wannan karan duk tattauna wanda aka yi shi ya yarda me nake nufi a baya ne yanzu ya ga dama to na amince masa amma kaza ya ce to yanzu za mu je kaza babu tunanin ni yanzu ne nake mun ga mun tattauna da eh, wato ina wani zama ko da ɗaya eh, abin nan ɗin bukatan ko da ɗan zama ga abin da ya nema kana bukatar ko da ci gaba zama na ɗaya kuma akan wannan kamun a canza topic kenan wai wannan wai wannan ya kaya wannan cewa na zaɓi kaza na zaɓi wurin ka maganan yana break ba mu jinka da kyau shine oh, Allah kaza ya bari mu ma mu wannan okay zaki kana ji aha yanzu eh yanzu magana mu yanzu mu ci gaba daina gaggawa tukun ya ba sannan na biyu sarki me bambanci wai maganar da imam ali yake cewa ah, amma alimta annahu bagayun wai imam ali ya ce ma imam eh, husaini shin baka san wannan zalunci ba ne to idan kana so ka gane me bambanci tsakanin wannan bagayon ɗin da wancan sai ka duba ka gani in imam husaini kisa ya yi aka ce amma alimta annahu bagayun to sai ka daidaita shi da na muawiya domin muawiya shi kisa ya yi har manza Allah yake cewa abin nan wai amarin taqtulhul fi'atul bagiya sai da aka kawo aikin su qatl taqtuluhu to idan imam Hussein katil yayi ya kashe wani ne to shikenan ba damuwa sai ka daidaita so baka da bukatan sai ka tambaye ni ka tsaya ka ga aikin tukun sai ka ga ya dace da abun ko bai dace ba sannan ƙari akan wannan in kana so ka gane shin da gunda Allah yake cewa man yudlil fala hadiyala da kuma waje wajadaka dhallan fahada shin ɗaya ne in ɗaya ne to shikenan wancan ma ɗaya ne dangane da tambaya ta farko kenan sai tambaya ta biyu cewa shin imam hassan alaihi salam da ya ba da wato ya sallama wa jagoranci zuwa ga muawiya ya sallama ne a matsayin ya ɗauke shi mutumin kirki ko mutumin banza to sarki zaki shi zama wani mutum mutumin kirki ba wani ne ke mai da kai mutumin kirki ko ya mai da kai mutumin banza ba in kai mutumin banza ne ko a faɗa ko kar a faɗa kai mutumin banza ne sarki zaki wannan yaudara da mu'awaye ya yi abin da ya sa na ce yaudara duk malaman tarihin duniya sun tabbatar da abin da aka yi alkawari da shi a sulhun bai cika ba shi ya sa na ce yaudara to wannan yaudarar da ya faru ɗin ya yaye al'auran mu'awiya cewa yaya yake ya zo ya yi tattauna ya yi yarjejeniya da ɗan ko kuma da jikan annabi shugaban samarin aljanna a sa masa sharuɗa ya zo ya take su wannan ya nuna kowa ya shi ba bukatan sai ka ce wai shi mutumin kirki ne ko ba shi mutumin kirki ba ai ka faɗa cewa wasu daga cikin sahabbai sun masa itiradi da ya nemi ya ɗora ɗansa ya zamo khalifa me yasa suka masa itiradi suna ganin aikin kirki ne yayi ko kuma aikin banza wannan shine amsar ka ijtihadi yayi ko kuma wahayi ban gane me kake nufi da wahayi ba in kana nufin ana masa wahayi Zan ce ma shi ba annabi bane in kuma kana nufin ishtihadi no ba bukatan yayi ishtihadi a wannan abun ya san ka'ida na sulhu sannan manzan Allah ya yi sulhu hatta da kafirai ballantana mu'awiya saboda haka yana da kyau ka gane wannan sulhul hasan wal mu'awiya wani abu ne wanda yake tsakanin manzan Allah da sulhun hudaybiya ma ya faru an yi wannan so wannan ba wani abun ka ɗaga jijiyanka ba ne sannan ya yi maganan cewa idan imanin abubakar ko umar to sarki zaki daga cikin abin da ya ta ƙoƙarin ya yi mugalaɗa har da kai na wani shirinsa da yake ƙoƙari ya nuna ma cewa wai kai yanzu in aka ce ba a yarda da imaninka ba ai ba a yarda da imanin abubakar ba kai ta yaya za a yarda da imanin ka wannan sunan shi mugalaɗa sarki zaki rikici da saɓani tsakanin khalifa abubakar da abin nan eh, sayyida kai kuma rikici tsakaninka da sayyida fatima bai cin yana da alaƙa na 'yan shi'a zaki me nake nufi da wannan shai network ɗinka yana yana network ɗinka na break zaki na shek maganan ka yana break yanzu ba sarki zaki. Aha yanzu bismillah. Sarki zaki da gaske ne a kan riki da ah, adi ita ce mai ne matsayinmu kamar yadda shi ma ke da gaskiya ita ba ta da gaskiya da ma da shi da mai gidansa suna suna ganin sai da Fatima Aliya Allah network kai network muke ne Khalifa Abubakar network ɗinka yana break yana break maganganun ka duka zaki ya daina break yanzu fa to eh bismillah mu mu eh saboda haka sarki zaki ba wani hiyadi muna da matsala da Khalifa Abubakar da Umar yau ka sani matsalar mu da shi shine akan kadiyar tsakaninsa da saida Fatima ita ce take da gaskiya ba shi yake da gaskiya ba shi ma kuma a wurinsa Khalifa Abubakar ke da gaskiya ba saida Fatima ba kuma duka sahabbai ne ita bayan ita sahabiya ce duk matsayin da yake da shi na sahabantaka tana da in Khalifa Abubakar annabi yake cewa zai bar abu in aka in aka kiyaye riko da su a so ala ai halin ba face wannan to ba ah, gudu ba da baya eh shai network din ka kuke wala network din ka karshen nan yana yana kawo maka matsala Eh saukan sake dawa eh eh eh to ina gani da hakan zai yi To, masha Allah, jama'a mu ah, ya a man da dawo yanzu. muna tare da shak malam musa yusuf asadu sunna kawun shak man ɗaya ya dawo yanzu insha Allah. eh sarki kafin ya dawo abinda da muka yi shine eh. kowane maudu'i yanzu idan muka eh. zauna halka biyu daga wancan ya isa kaga kama yadda na faɗa ba yadda za a yi mu zo da tsarin duniya na kaga abin da yake so mu zauna a ci gaba da tattaunawa a'a sai dai in bai iyawa ya bar tattaunawa amma duk zaman da muka zauna kowane matsala ne muka eh. zauna halka biyu muka tattauna akan abin in an gamsar da mutane an gamsar in ba a gamsar ba ba a gamsar ba ai yanzu abubakar da umar da na ce mu tattauna a littafin su tsakanin yabo da suka ai yana da alaka da sahabban mana sosai sosai ya zo mu tattauna shi mana kuma da ya ce wai eh, nawa na zaɓa ne eh, ka, ka, ka, ka zabi uh, biyu ko shi ba ya yi biyu ko? to. Eh. Na'am, aha, to, bismillah shi kuma da Na'am, bismillah shi kuma da Salamu alaikum. Mu a wurin mu sai da Fatima a matsayinta na Siddiqa ita take da gaskiya akan al'amarin kamar yadda su ma a su, khalifa abubakar shi ke da gaskiya wannan shine sarki zaki so babu wani alaka tsakanin kai naka imanin da imanin abubakar ko kuma tsakanin na khalifa abubakar da wani sahabi na daban yanzu misali abin da ya faru tsakaninta da sai da eh, khalifa abubakar da sai da fatima wadda malam musa ya kokarin ɓoye wa mutane cewa khalifa abubakar ya tura a je a kona gidanta muka ce ya tabbata a littattafan ahalin sunna da ya ce babu muka kawo ya ce ba su inganta ba muka kawo ingantattun wannan abun ba dan ahalus sunnan da zai cewa yana tare da khalifa abubakar akan wannan kai hari gidanta ɗin cewa ko su zo su yi mu baya ko a je a kona gidanta babu mm. wani ɗan ahalus sunna da zai goyi bayan khalifa abubakar akan wannan abun ko da yana ganin cewa ko yana da kima da matsayi da da daraja da sauransu to wayannan su ne sarki zaki ba wani abu ne ba ba wata matsala ba ne ba ba abin da ya faru tsakanin ta din ya eh ita ce babu da sunna da zai goyi bayan sai na bakar cewa ya ce a je a kona gidan na Fadima shin wannan wakiya ya afku gaske sai na bakar ya aika a je a kona gidan na Fadima ko sai sai sai na kawo ma a cikin littattafa halin suna sarki zaki me kake so da malam Musa ya ce basu ya ce babu na kawo ya ce basu inganta ba na kawo ingantattun kuma na ce ina shirye in ya karyata in sake kawo ingantattun riwaya to me ya rage kuma hmm, hmm, hmm. me ya rage yanzu bayan na tabbatar a cikin littattafan halin sunna so ala ayi halin sarki zaki akan wannan abun ba mu tare da shi ko ba za mu yi tarayya da shi ba shi da kana jina sarki zaki muna jinka muna jinka sannan shi da ya haka wannan abun bai da alaka da kuma tunda ba wani sahabi ne daban yayi ba shine da yayi to abin da yayi din yana kansa ne wannan shine sarki zaki a gurguje amsar tambayar da malam Musa yayi sannan ina ga mintoci na sun kare ne ko ba su kare ba eh, da yake ka sauka eh? mun tsaye da ka sauka mun tsayar da mintocin yawa sarki zaki malam Musa ya yi magana ya ce sahabbai ruhama ubainahum abun kunya abun tausayi ana ce ma wane ya kashe wani kana ce mai tausayi ne <laughs> ana ce ma mu'awiya ba wai mutum ɗaya ba shi tsar da jini ne ba, kawai ammar ya kashe ba a'a ya kashe wasu sahabban ma daban amma kana cewa kamar shi da, shi ɗin da ya kisan da wadda ma bai yi kisan ba duka ɗaya ne wannan zaluntan waɗanda su ba su yi kisa ba ne ka sa su a daraja ɗaya ka ce duka ai su adilai ne sannan ya kawo maganar cewa da gangan na mai wancan tambaya ɗin cewa me cewa <laughs> yanzu idan misali wa'annan riwayoyi a riwayoyin akwai wanda suka kira kalman sahabban kuma suka ce wuta za a kai su wallahi har ma a cikin bukari akwai wannan sannan sarki zaki ya yi kokarin cewa sai kamal al ya yi raddi zuwa ga basim karbala'i ba haka bane ka tambaye mu mu mu gaya ma kawai don ka tsinci video sai ka dinga magana akan kadiyar basim karbala'i din nan bana kyauta tsammanin sai kamal al ya yi magana akai a san bai yi ba wannan magana ce da daddiya wanda ya dauko aka hada ya zama ka dauka kamar raddi yake yi zuwa gare shi ba haka bane eh akan al'amarinsa don inda zai yi magana ma ba da irin wannan lahajar zai yi ba ka gano kuma ya zuwa yanzu ma wannan bahasin da ya yi daɗaɗɗiya ce wannan kenan sannan ya yi magana akan batun cewa a mahaifiyar eh, muhammad bin al-hanafiya to abin mamaki in ya tashi magana sarki zaka ji ya ce mu a wurin mu abu kaza bai inganta ba kuma wai wannan din yana nufin hujja ne to ni ma abubuwa da dama da kuke faɗa ai ba su inganta ba ka sani ba su inganta ba shikenan sai mu faɗe su shi ma shikenan ya wadatar kenan sannan abubuwa da dama ya ce ba su inganta ba ba haka ba ne ba tare da ya kawo littafi ba alhali shi ke cewa a kawo littafi da sauransu alhali yanzu kan ma abin da kwanan nan ya koma yi kenan zai ce mu mu yadda da kaza ba ko kaza bai inganta ba ko ba littafi so wannan yana da kyau a malam Musa sarki lokacin ya cika hmm, masha Allah ina ruwanka ni na san lokacin ka ya cika ɗazu na san lokacin ka ya cika ko masha Allah Ko ba ke idan lokaci ya da Allah ba ba ba Ba bukata a yi ai yaushe ka zamo a sarki zaki ka duba da kafin tafiyar shi da dawowa sarki zaki sarki zaki hmm. idan zai dinga shiga cewa yake kamar baya so mu dinga tattaunawa da shi hmm. ko lokaci ya cika ba na ka bane ka faɗa wallahi ɗan sarki zaki ina ganin minti ka kara masa wallahi ina dubawa amma ni bai dame ni ba a'a in yana so ya daina shiga mun magana ban so ya shiga magana na in yana yi haka wallahi ba zan sake zama da shi ba ka fahimci me nake nufi alfarma kake mun ne da kake zauna da ni alfarma nake ma tunda na amsa ba. kai kuma da ka gagare mu alfarma a baya lokacin da na nema ai kaga cewa ah. kai ba bukata ai ai dan da ke tashi ya bi ya je inda ake ba iya zuwa inda yake shine da a da kenan wallahi ko kuma a yaushe ne ah, da tunda dai ah, na je na je asadi ya kai da tunda shi yake bi ba iya biyo shi wallahi to ai ina ni ina tsoron kar ku kai mun hujumi ne wallahi wallahi shi ai da nan kai ma hujumi da na je can kai ma hujumi abin da yasa ga tattaunawanka da wani aboki na ɗan Kano wallahi tunda ka rike speaker a hannunka wallahi ka ki ka bar shi yayi magana kuma har yanzu tana yawo wannan tattaunawan in wani yana jin kariya nake ya je eh, bincika wajen karatu ya zo ya same ni to da ya zo wajen karatu baya da hakkin ka ba shi dama yayi magana bai da haƙƙi bai da haƙƙi to akan me zan kika ka je ka mun ta'addanci yayi yi tambaya a'a ina dama can sarki zaki mun kai a ah, yawa maganan ka ce wai sarki zaki bude bude waya sarki zaki saboda in ba haka ba ah. zai dame mu da surutu ya bata tattaunawa ah, a kai ne za ka bata tattaunawa ai na ga da zaran abu ya faru sai ka ce wai ba za ka sake zauna ba to ka zauna eh, mana idan alfarma kake min alfarma nake maka to akara maka Kallahu. wallahi alfarma nake ma sarki zaki allama sarki zaki alfarma nake masa tunda ya nema na yarda. Na gode ma Allah da ni ke neman ku ba kuke nema na ba. Kuma na gode ma Allah da ni ke iya tashi in je inda kuke ba kuwa iya tasowa ku zo inda nake. Ka san me yasa ka nemi a tattaunan ai. Ka san me yasa ka nemi a tattaunan. Ka bari a ci gaba da tsarin da, da ka bari an ci gaba da tsarin da, sai baka bari ba sai ka kawo tattaunawa. sai na yadda ma kaman ya a ai ina so ne idan mutum ya gamsu da abin da ake ai gaba da gaba sannan a tsarin da ake na tattaunawa ya zaka zo da tsarin da ba ai kuturu ba bakon miki bane mala asadu shine na faɗa maka to ai ranan da a shine ai kake cewa wai wai wai yanzu wai kai ne zaka ce wanda aka tashi aka bi shi garin da yake aka zauna da shi ba so ɗaya ba so biyu shi zai cewa alfarma aka yi ai na fi ƙarfin wannan Sarki zaki. Sarki zaki bulayi. Ya je Kano ne ya kullo ta. Ba mu san me yasa ya kullo ta ba. Eh za mu bude layi don Allah mu ya kure, mu ya kure. A bude a bude sarki zaki. Jama'a dan Allah kowa zai kira tsaya kan topic. Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sarki zaki sunana Umar Musa Sharif ana kira daga a Kano. Najeriya. To masha Allah Malam Umar kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf da suna da kuma Sheikh Malam Daira kan wani layi. Masha Allah ina ma Sheikh Malam Dair da kuma Malam Malami na Malam Musa Yusuf da suna barka fatan suna cikin koshin lafiya. Masha Allah don Allah ba da Direct saboda Allah. Wa za ka yi wa tambaya cikin ah, ah, manyan malluman nan? ina tambaya zuwa ga mahan tayi to bismillah mahan tayi yana jinka bismillah na'am malam tambaya ta anan ne, wani shin a zamanin sabbai hmm. ko in na'am Hello, ana ji na sarki. Ina bismillah. Okay. I'm um, a zamanin sahabbai an samu wancan hmm. a zamanin a lokacin sayidina mulkin sayidina ali an samu rikici da ma'auya kamar yadda malamai kuka bayani yanzu to tambaya ta an su ne su waɗannan wanda suka yi rikici da sayidina ali gaba ɗayan su me hukuncinsa a shi'a shin akwai mutanen kirki a cikin shi'a waɗanda suka ware ko kuma a dukansu an musu hukunci ne gaba ɗaya Okay, shi ne tambaya na shin waɗanda suka bi ɓangaren ma'auya dukan su hukuncin su ɗaya a shi'a ko kuma an ware wasu waɗanda aka yi musu hukunci daban-daban. To masha Allah mun gode bari malai ba da amsa.

Allah ne mai hukunci wala Allah hukuncin ya zo ta hannun manzan Allah manzan Allah ya ce wai ha ammarin taktul baziya ya yad'uhum ila aljanna wa yad'unahu ila an-nar Wadda malam Musa shi kansa ya yi bayani cewa me biyayya ga Imam Ali shine ma'anar hanya ce sila ce zuwa ga aljanna shi kuma biyayya ga wa'ancan wadda suka yi wannan abun shine zai kai mutum zuwa ga wuta to maza Allah ya riga ya yanke hukunci ba wani ishihadin wani da wani fahimtar wani malami ya ce ya fahimci kan ga nassi nan karara ga maganar manza Allah nan wadda ba ta da buƙatar wata tawili ko abin da ya kama da wannan sana a wurare da dama manza Allah ya kasance yakan faɗi cewa me Aliyu yana tare da Ƙur'ani, Ƙur'ani yana tare da Ali, ko Ali yana tare da gaskiya, gaskiya yana tare da Ali. kuma maganan ka yi tunanin <laughs> imam ali da ke da gaskiya ko shi ne bai da gaskiya wannan ka ajiye shi to ala ayi halin sarki zaki ni ba mai hukunci ba ne ko da na zauna a nan ba na da hukunci in Allah ya ga dama ya yafe mu duk sahabin da ya ga dama wallahi wallahi bana bana jayayya da wannan ko bana da ki amma sarki zaki ba zai yiwu ka cutar da ahalil baiti sai a ce yanzu matsayin ahalul baitin a gona wai saboda kar a ce mun ni na wuce gona da iri ko ina zagin sahabbai sai in ce to da ahalul baitin da ka cuta ko ka kashe su ko ka cutar da su sai in ce da su da kai duka ɗaya ne ni wannan ba zan yi ba wanda duk yake jin zai yi wannan yayi kofa a buɗe take so wannan shine sarki zaki mu anan ba mun zauna ne mu yi hukunci mu wani sahabi ba mun zauna ne mu karanta abubuwan da suke littattafai abubuwan da nake ta kawo wa littafin ahlu sunna malam Musa Asadu sunna yana inkarin sunnan littattafansa ne aksari yake inkari kuma aksari litattafan wanda suka inganta ba wai littattafan da basu inganta ba so ala halin da na zauna a nan ni ba na zauna ne in hukunci ba a'a na zauna ne in nakalto abin da suke cikin littattafai in ce ga abin malamai suka faɗa ta ayoyin da hadisai ban zaɓin ma kaina in dinga faɗan aya yadda na ga dama in dinga fassara ta yadda na ga dama kamar wani ɗan ƙala ƙatu ba na zaɓi in kawo me malaman ahalin sunna suka ce saboda wadda nake tattaunawa da shi da ahalin sunna ne kuma abin da ya kamata masa ke so wannan shine sarki zaki saboda haka ba nawa bane ba nasa bane ba na kowa bane hukunci yana wurin Allah yana wurin manza Allah so wannan shine abubuwan da zan iya faɗa kenan sarki zaki dangane da wannan tambaya da yayi Allah ya saka da alkhairi To, jama'a don Allah da na yau mun samu matsala da network. Kuna ganin muna program network yana da matsala. Shi sa masu kira da direct ko kuma ɗayan layin nan ba zan iya ɗauki ba ku yi hakuri saboda Allah saboda wannan layi shi ɗan TikTok ke use mun samu matsalan network ne ba shi na gaya wa jama'a. Yasa waya biyu eh, waya uku kawai ke aiki yau. Ɗaya wanda su malam ke program kan eh, Facebook, ɗaya na TikTok, ɗaya muka aje kuma na a sunan shi na yan sa duk wanda ke neman ya kira wannan namba da muka saka to shi zai kira amma kuma whatsapp kai da zaka kira direct ba za mu ɗauki kiran ka ba kana kashe mana program akan tiktok don allah don annabi shi sa don allah jama'a ku yi hakuri To, Malam Musa kana da minti ɗaya akan wannan magana. maganar da yake faɗa sarki zaki yake cewa an cutar da ahlul baiti wannan maganan ba gaskiya ba ne balma ni a iya sani na ban san mutanen da suka cutar da ahlul baiti a duniya kamar yan shi'a ba a dan diyar da suke cewa sai na ali sai na ya zagi sai na ali bai ce masa sauro ba a littafin su kuma sun rawaito cewa na ali sauro ne sannan kuma bai ce masa dabbatul ardi ba a littafin su an rawaito an ce masa dabbatul ardi a nan gurin malam tari ya faɗa da bakinsa sarki zaki akwai wanda ɗan shi'ar Hassan ne ya kalle shi ya ce masa ya muzillal mu'minina ya wanda ya kaskantar da masu imani saboda haka maganan ya ce wai an cutar da ahlul baiti kuma yana nufin sahabbai wannan maganan ba gaskiya bane a balma hasali abin da ya tabbata ta fuskar in dai littafi zai kafa hujja da shi To ba mutanen da suka cutar da ahlul baiti a duniya kamar su yan shi'a din kamar yadda sayyidina Hassan da bakin sa yace ara amma wallahi ara wallahi ya khairan li min haula'i yace wallahi ina ganin ya fi mun alheri akan wannan akan wayannan yace ga su suna cewa su yan shi'a ta ne amma suna neman su kashe ni su kwace min dukiya da makamantansu a sannan in an min tambaya akwai maganganun da ya tunda ba ni aka wa tambaya ba amma dai wannan maganan ikirama da ya kawo da uhum ilal janna na baka amsa ne a wancan karan amma malaman hadisi sun ce idraji ne ba maganar annabi bane ka duba duk ruwa Sarki zaki ya cika minti ɗayansa ko bai cika ba, bari koya masa yadda ake yi shi ma. Eh. Asali makaryaci ne ma. So wannan kenan Allah ya sa mu dace mu je in akwai mai tambaya ta gaba. Wa alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum assalam. Sarki zaki. Na'am, shek. Ah kola ba kai ba ina nufin kola. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam shayi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh ina ga kaman ah, Malam Musa baya jin mu. Sheikh ma dai yana yana tare da mu. Network ɗinsa na da kyau. Kaman ah, network din Malam Musa ne. Ah, okay. So, eh ina zuwa Malam Musa yana jin mu. Shi sa bismillah mal kola eh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina gaida sarki zaki. Ah, ah muna gaida ah, muna amsa. Ah, Malam Abdulaziz, ah, muryar nan kai ne. To, eh <laughs> ina gaida malamin mu guda biyu, ina gaida malam Tayir kuma ina gaida malamin mu Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna. Dan na jin kai na amsa. Yawwa, amsa wa Malam Abdulaziz. ina tambaya biyu ga malam tahir tambaya ɗaya ga malam musa a a biyu kawai kake da dama tambaya biyu kawai kake da daman kai ba matsala ba ne in duba yadda zai yi tambaya tambaya na na farko ni ba hukunci nake tambayan malam tahir ya gaya mana ba a wurin allah ina son ne faɗa a ma'aunan shari'a inda ya fito ya nuna matsayin shi duk wanda ya yaƙi sayid na ali ya ɗabbaku munafiki ne kuma tarihi ya tabbatar na na aisha ta yaƙi sayid eh, na aliyu akan kujjan shi na duk wanda ya yaƙi sayid eh, na aliyu munafiki ne wannan ya sa na na aisha ta zama munafuka ko kuma bata zama munafuka ba wannan kuma wannan bai warware maganar shi ba akan duk wanda ya zaki wanda ya yaƙi sayid na aliyu ya zama munafiki tambaya na kenan na farko baya na na biyu kuma still hmm. da nassin alkur'ani alkur'ani ya kira na na aisha ummul muminu wannan kiran da ya mata na ummul muminu yana da imtimali in ko bai da imtimali tabbas mumina ce to ya zai yi da ya zai yi da ka'idan shi da yace duk wanda ya zage wanda ya yake eh, sayyidina aliyu munafiki ne shi ne tambaya na ne masha Allah mun gode mun gode to bismillah shek ma daya To, sarki zaki kafin in ce ganin cewa Malam Musa ya ce ba wasu wadda ba wani sahabi da ya cutar da ahlul baiti. Amma yanzu ga shi ɗalibinsa yana cewa uwar mumine ta yaƙi Imam Ali. Ban san yaƙar mutum cutar da shi ne ko ba cutarwa ba. Ala ayi halin in mutum yana da jur'a ba za ka hana shi ba sai dai ya sani akan al'amarin hisabin lahira da duniya da lahira yake cewa wasu sun kira imam ali da ba'uda wasu sun kira imam hassan da ya muzillal mu'minina to ga wata ka'ida a da kana ganin ba wani sahabi da ya cutar da ahalul baiti in ma akwai wanda suka cutar da ahalul baiti yan shi'a ne to ba damuwa muna roƙon Allah duk wanda ya cutar da ahalul baiti dan shi'an ne ko dan wani abun ne wanda ba shi an ba Allah ka masa irin sakayyar da ya dace da cutar wanda ya yi maganar tambayan da wannan bawan Allah ya yi gashi nan nan eh, na ce wanda ya yaki kaga sai kawo kalmar yaki alhali ina maganar cewa wanda ya ki imam ali Eh, ba wai ina maganar cewa yaki bane ina maganar ki ne na yi ta kawo hadisai kaza kaza har na ɗabbaka a kai ala ayi hali wato maganar ummul mu'minin Aisha yakar Imam Ali da kuma cewa to gashi yanzu Allah ya kira ta da um, eh, ummul mu'minina ba abu ni ma ina ce mata ummul mu'minina mu abinda ummul mu'minina yake nufi shine ita uwar mu'minai ne wannan matsayi ne wanda Allah ya bata babu wanda ya isa ya ce me bai yadda ba uwar mu'minai ce uwar muminai ce uwar muminai ce Ba amma shin wayannan muminan ƴaƴanta akwai waɗanda ta yaƙe su akwai da shaidan bakinta take cewa kuma yi da ni ma a rani illa raja lokacin da karnukan hau abu suka yi mata haushi ta ce manza Allah ya hane ni a mai da ni a koma da ni wasu suka zo suka mata rantsuwa wannan ina baka ne ka sani cewa hatta ita din kanta sai da aka zo aka mata rantsuwa tukunna ma ta yadda ta je ta yakin wadda da ba a mata wannan rantsuwan ba wala Allah muna ta zaton cewa da za ta koma to shi wannan din matsayin daidai yake da Muawiya Muawiyan da in ya koma gefe in ta kama dole yakan yabi Imam Ali wato ya san ya yaki Imam Ali ne akan zalunci ko kuma ita da ta shiga ishtibahi wasu suka zo mutane hamsin suka mata rantsuwa ala ayi halin wannan wasu abubuwa ne wanda yake tafsilat amma dai abinda nake so in ce ma ba wani alaka tsakanin kiranta ummul mu'minin da cewa to yanzu ta yi kuskure abin da ta yi daidai ne ba daidai ba ma tsammani a wani ahli suna ma da ya goyi bayanta akan wannan abin ta yi so wannan shine matsayin mu a kanta Kuma yadda ba wani ahli suna da ya bata gaskiya akan yakar imam ali sarki zaki ban ga dalilin da za a yi wasu sun yaƙi Usman sun kashe shi sai kuma ya zamo cewa yanzu wadda kai kuma za ka je ka yaƙa shine Imam Ali ba ba shine ka ji an ce ya yaƙi ya kashe Usman ba da wani dalili za ka yaƙe shi ta fahimci me nake nufi sarki zaki an san makasan Usman kuma ko lokacin da Muawiya ya hau mulki wasu makasan Usman din wallahi kyale sai har ma da ‘yar Usman ta nemi ta yi magana ma ya ce ki shiru kawai. So ai halin wannan shine sarki zaki abu ne wanda yake tarihi baya da kyau baya da daɗi mu abin da muke cewa ba mu da kiyayya ko gaba da kowa Allah in ka ga dama duk sahabin da ya kuskure ka yafe masa. Amma dai mu abin da muke cewa shine ba zai zamo ko an yafe masa to matsayinsa da kuma wanda ya cutar ba ba ɗaya ba ne ko an yafe masa. mu ba mu da wani matsala da wannan abun amma kullum abin da suke nema shine ana kin kaza an ki wani an kita da wani dalili ce maka ake yayi kuskure kuma kokari ka nuna kamar bai yi kuskuren ba kamar mai da shi wani ma'asumi kake yi ko ka sani ko baka sani ba wannan shine sarki zaki sai zuwa ga tambaya na gaba To, masha Allah, mun gode, mun gode. Shek Malam Musa yana da minti ɗaya ya shigo. Maganar da yake faɗa ya ce mata ummul mu'mini na sarki zaki abin da yake nufi ita uwar mumine ce yadda Qur'ani ya faɗa amma ita ɗin ba mumina ba ce. Wannan shine wato amma wannan maganar sarki zaki ya faɗa a nan gurin ya ce ba yadda za a yi wanda ya yaƙi Sayyidina Ali ya yadda da imaninsa mu kuma Allah ya faɗa mana akan kazafin da aka yi mata ya ce mana ya kuma Allahu an ta'udu da mislihi abadan in kuntum mu'minin Allah yana muku wa'azi kakku kuma in dai kuna da ainihin wato imani a sannan maganar da da ka faɗa ka ce wanda ya cutar da ahlul baiti ko waye mu ma muna addu'a sannan kuma ai yadda na faɗa ku a gurin ku dama ita kanta din aina na Aisha ba ahalul baitin bace wanda mu kuma a mu ahalul baiti ce saboda haka a muna addu'a duk wanda ya cutar da ahalul baiti koda da kalmar mummuna ne shi ma Allah ya yi masa sakamako akan wannan kalmar amma dai yanzu abin da na karanto sai da na Hassan ne da bakinsa a cikin littafin ku annaduwa da makamantansu shi yake faɗa da bakinsa yana cewa ara ya mu'awiyata khairul limin haula'i wallahi ina ganin mu'awu ya fi min alheri akan wa'annan yaz'umuna annahum li shi'a suna faɗa cewa su yan shi'a ta ne amma gashi ikragun katali suna neman su kashe ni wa mutahar musikali su kwace min kayana haka sai haka ya faɗa so saboda haka abin da ya tabbata wallahi ba ma mutanen da suka cutar da yan ahlul baita a duniya kamar yan shi'a saboda haka Allah ya tsine ma duk wanda ya cutar da ahlul baiti amin ya Allah Amin, amin, amin, amin, amin, ya rabbi. Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Kola daga TikTok. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barkatu sarki zaki. Na'am, kola TikTok ya sunan ka daga kira? Ina uh, da farko ina mika sakon gaisuwa na zuwa ga manyan bakin ka. Eh, eh, Musa Yusuf Asadu suna. Masha Allah. sannan ina da tambayoyi na zuwa ga Sheikh Musa Yusuf muna amsawa ba Allah to ina me tambayar ka me tambayar ka eh tambaya ta su ne kamar haka na farko shine eh idan har sahabban nan ake cewa gaba ɗayan su yarda da don Allah ne Allah ya yarda da su mutanen kwarai ne kamar yadda Don Allah masu kiran ɗayan layin nan ku daina kira yana ɓata ma 'yan TikTok dama don Allah don annabi. Ku yi hakuri yau mun samu matsalar network. Yasa waya uku kawai nake yi amfani da shi sauran duka ba na iya amfani ku yi hakuri saboda Allah. Bismillah. Ake idan sahabbai dukan su yardaddu ne a gurin Allah. Eh na'am. To idan haka ne menene hikimar ware wasu daga cikin sahabbai a ce Allah ya yi musu albishir da aljanna sannan kuma menene hikimar eh, wannan ruwayan da imam maliku ya kawo cewa akwai wasu sahabbai waɗanda suka yi wanda a yakin uhud waɗanda maza Allah ya shaida cewa ya faɗi cewa wa'annan su ne zai shaida a kansu kuma har eh, eh, kalifa Abubakar ya cewa maza Allah shi maza Allah mu ba ma tare da su ne mun yi jihadi kamar yadda suka yi mun yi hijira tare da su sannan manzo Allah ya ce musu ya cewa wa ya bada amsa cewa bai san me za su yi a bayan shi ba kuma Abubakar har yayi ta kuka to menene amfanin wannan kukan da shi Abubakar ya a wannan lokacin kuma ya san cewa ta tare da cewa manzo Allah ya riga da ya mishi albishiri da aljanna kuma menene hikimar tambayan da zai yi wa manzo Allah a wannan lokacin bayan manzo Allah shi ya riga da ya musu albishiri da aljanna menene amfanin tambayan shi ga manzan Allah a wannan lokacin bayan yana yana ce musu cewa ga waɗannan su ne waɗanda zan tsaya in shaida akan su a gaban Allah Masha Allah. To, bar malam ya ba mu amsa. Mun gode maka sosai. amma yadda yake sarki daki yake cewa idan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yarda duniya a gurin Allah. To menene hikiman a ware wasu daga ciki a ce an musu albishir da aljanna. So yana so ɗan uwa ya sani ta wajen albishir da aljanna akwai albishir na ayyana ɗaiɗaikun sunayensu. wani lokaci a faɗe su idan sun yi aiki a dunkule sannan akwai kuma a ayyanawa ɗaiɗaiku wani lokaci wa'anda aka ayyana sunayensu a ɗaiɗaiku wannan yana nuna falalarsu da darajarsu da ƙimarsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma ba a ayyana sunansu ba za ka ga an kawo aikin da suka yi a dunkule don a faɗa ainihin wato matsayinsu wannan shi kuma daban bari in baka misali a Allah subhanahu wa ta'ala mun kawo a wancan karan ya ce yubashshiruhum rabbuhum alladhina amanu wanda suka yi imani wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi suka yi hijira saboda Allah bi amwalihim wa anfusihim a adamu darajatan inda Allah wa ulaika humul faizun sai ya ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ka ganin ba ma annabi bane ke bishara aiki suka yi Allah sai yake musu bishara saboda imani da hijira da jihadi da suka yi da kansu da dukiyarsu sai ce yana musu albushir da aljanna wacce za su dawwama ainihin wato a cikinta wannan shine ainihin wato abu na wato farko a wannan wato janibin kenan hadisin da kake magana al'imamu maliku kuma wannan kenan sarki zaki saboda haka akwai albishir da aljanna sayyidina ali da aka ware sunansa da sayyidina abubakar da umar da usman da raguwan sahabbai wanda aka kira sunansu a ɗaiɗaiku wannan ne nuna darajar su da raguwan sannan yanzu mutanen badar da suka ji yakin badar ai gaba ɗaya hadisai sun tabbata cewa dukkan yan badar yan aljanna ne da makamantansu so kana samun haka Ƙur'ani hakan yakan yi bishara shi to da haka almuhajir da ansar da muke magana waɗannan ɗabaka guda biyu babu wani sahabi wanda ba ɗan aljanna ba ne babu kuma na kawo aya a cikin ƙur'ani sai da yin mutum zai shirya yana ganin bai da ƙur'anin ba tambayarsa ta bi sarki zaki hadisin da ya kawo yana cikin muwadda ta al Maliku, shine hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da da da shida saba'in bakwai. wannan hadisin tun shekara sama da ashirin su malam tahir sun kawo shi mun ba su amsa cewa haddasa ne an malikin an abi nadarin maula umar bin ubaidillahi annahu balagahu idan ɗaliban hadisi ya san ilimin hadisi wannan hadisi ne da ya zo cikin muwaɗa ta imamu maliku da sigan balagahu a ƙa'ida ko in hadisi ya zo da wannan siga ta balagahu ba sa isalin hadisi sai idan an samu hadisin ta wata hanya ya inganta manzon Allah ya ce ga shahidan uhudu ha'ula'i ashhadu alaihim wa'annan zan yi shaida a kansu faqala abubakar na siddiq alasna ya rasulullahi bi ikhwanihim ashe mu ba ƴan uwansu bane abubakar ya yace aslamna kama aslamu mun musulunta kamar da suka musulunta wajahanna wajahadna kama jahadu mun yi jihadi kamar da suka yi jihadi faqala sai manzon Allah yake cewa faqala rasulullahi sallallahu bala sai annabi yace haka ne amma walakin la adari ma tuhdisuna ba'di ban san me za ku farar a bayana ba babaka abubakarin sun mabaka sun maƙala a inna da ka'inuna ba'adak wannan hadisi mursal ne cikin muwaɗa. hadisi ne da bai inganta ba ɗaya kenan sannan abu na biyu sarki zaki shi yakin uhudu ai shi yaƙi ne na biyu a musulunci da aka yi daga yakin badar sai yakin me sai yakin uhudu sarki zaki na tare da mu salamu alaikum muna tare da kai Sheikh, muna tare da kai. Ya shi yakin Uhud yaki ne na biyu a musulunci. Daga yakin Badar sai yakin Uhud. A wannan lokacin da Annabi ya faɗi wannan akan Sayyidina Abubakar. Ya kuwa nan kuma Sayyidina Abubakar ya tare da Annabi. A lokacin da Annabi ya faɗi hakan ya ce ban sani ba. Daidai yake da faɗin Allah Ta'ala da ya ce kulma kuntu bi da amminar rusuli. Ka ce ba ni bane farko a cikin manzani wa ma adari ni ma ban san ma yuf'alu bi wa la bikum za a yi dani ko ku in attabi'u illa ma yuha ilai wa ma ana illa nadhirun mubin a lokacin da annabi ya ce wa ma adari ma yuf'alu wa wannan dalili ne sai ka zo ka ɗauki wannan ayar sai ka kai annabi wuta da ita 'Ka ga wal iyadu billahi da ya faɗi haka a cikin qur'ani sai kuma Allah madaukakin sarki sai ya zo sai ya ce inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا سيتي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم kaga abubakar yana cikin masu imanin sai ya ce walillahi junudus samawati wal ardi wa kana allahu aliman hakima ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما abubakar ya shiga cikin wannan ayar dan bai yiwa kai kana rayuwa a wannan zamanin ka cewa kai ka shiga ciki amma abubakar bai shiga ma ha sha wa kalla Allah ya sa mu dace na bashi anya saboda haka hadisi ne da bai inganta ba dan uwa Allah ya sa mu dace to masha Allah Sheikh dai na da minti daya da shigo cikin magana to gurguje sarki zaki wannan ayoyi duk da ya jawo makashin Usman yana cikin su shi ma ya sha wato ya kashe shi a banza irin fahimtar su malam Musa ya kashe shi a banza wato ba wani laifi a kansa wannan duk abin da Allah ya yi alkawari masu abubakar din shi ma yana da shi ba takaice dai wannan shine abin da suke nufi wato zai yiwu ya zamo cewa shi Usman din a wurin su mutanen mutumin kirki kuma ga wani mutumin kirki ya zo ya kashe shi shi ma tunda me wani kawai sahabi wanda ya wadatar ya mai da kai mutumin kirki to shikenan mutumin kirki ya kashe mutumin kirki wato wane radiyallahu anhu wadda wane radiyallahu anhu ya kashe usman radiyallahu anhu wadda wa amru bin hamkil ya kashe shi ma radiyallahu anhu to inda irin wannan ne sai mu ce to bismillah ayi ta yi in ya so ana so a ce ne akwai wasu mutane waɗanda su sun fi ƙarfin Allah ya hukunta su da wani laifi da suka yi shi kan annabi bai fi ƙarfi ba tunda Allah yana cewa mene walau taqawwala alaina da za ka yi to su kuma sun yin suna yin abubuwa da yawa sun kisa sun yi zina sun yi kaza shi da kansa malam Musa ya faɗa duk na abubuwan sun yi amma an yafe musu <laughs> to Allah shi taimaka so wannan shine sarki zaki mu je zuwa tambaya ta gaba to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga tiktok Assalamu alaikum kola daga TikTok. Assalamu alaikum kola daga TikTok. To shikenan, bari mu ba wani dama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ah, Malam Ali. Ah, to me faru. Ok. Na ce muku yau muna da matsalar network sosai. Yakan yi matsalar ta guri na ne. Kola ah, daga TikTok mun ajiye ka. Yau muna da matsalar network sosai gaskiya. Tun jiya ne ma. mai hakuri assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok kola daga tiktok assalamu alaikum kola daga tiktok to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola whatsapp kola assalamu alaikum rahmatullahi wa na kola sunan ka da inda ke kira kola ya sunan ka daga inda ke kira <coughs> A'a, Malam Hausawi, to kana tare da manyan malluman biyu akan wannan layi, wa za ka yi wa tambaya cikin su? Ah, masha Allah, Sarki Zaki, da farko dai muna godiya ga Sarki Zaki muna masa fatan alkhairi kuma. Masha Allah muna amsawa za ka yi tambaya cikin malluma. Eh, guda guda ga kowane malami daga cikin guda biyu. Wa za ka fara wa tambaya? Eh, zan fara ta ga Wa za ka fara wa tambaya? Eh zan fara ba Malam Musa, Malam Musa Yusuf Asar Sunna insha Allah. To yana cin ka bismillah. To bismillah. eh tambaya ta wa mala na ji kamar ana magana game da Fatimatu Zahara ga Abubakar Siddiq sun dan samu sabani kuma kamar abin da mala yake so ya nuna mana ko kuma abin da zan ce da tafan sunna su su nuna mana duka bin mutanen kirki ne Abubakar mutumin kirki ne Fatimatu Zahara mutanen kirki Eh haka ne haka ne Na'am eh, muna ka eh to shine tambaya ta anan shine malam yanzu abin da muke so da abin da muke so ga malam Musa Asadu Sunna shin malam hmm. zai roƙa mana Allah madaukakin sarki cewa ana roƙa Allah madaukaki zai roƙa mana Allah madaukakin sarki ya shigar da mu aljanna tare da Fatima Zahra alaiha salam da Sayyidina Ali da Hassan da Husaini a gaban shasha kowa ya ji da Hassan da Hussein a imma wanda yan shi'a suke gani wanda suke gani su su kare ne mutanen kirki guda goma sha ɗayan nan. Hmm. Ake tambayar malam shi ma zai iya ruɗa mana Allah cewa yana so Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da su a cikin aljanna tsundum ko kuma Allah ya shigar da su aljanna tsundum shi da tambaya ta malam Musa ana. Wannan wannan ina ah, mu mu mu ba. ai dan uwa dan uwa abin da ke nuna nagartar su a gurin mu shine in mun haife su muna iya sa sunan su. Ni yanzu ina da Fatima a gidana ina da Alhassan da Alhussein kuma ma dama Allah zai ci gaba da bani ‘ya'ya maza dukkan waɗannan sunayen na ahlul baiti sarki zan ci gaba da sa su a gidana saboda ƙaunar da nake yi ma ahlul baiti haka ina fatan Allah ya sa mu haɗa a aljanna da ni da Abubakar Siddiqu hmm. da Umar faruq da Usman da kuma hmm. Nana Fatima da Alhassan da Husaini kamar yadda tun a duniya Allah ya fara alakanta su da aljannar duniya kafin aljannar lahira wannan shine masha Allah To, mm-hmm. to, a shek ma ɗaya kana da minti ɗaya ka shigo cikin maganin Malam Musa kan wannan maganan da ya yi. A kan wannan magana ai ba na bukatar ce koyo, shi dai ya tambayar tasa. To shi kenan. Malam Sabi to eh. mu ji tambayar wacce da nafsan tambaye ga malam malam tayar ita ce cewa shin man tayar malam tayar eh, tunda ya ce su habbai kamar a wurinsa akwai mutanen kirki akwai mutanen maza to a nan tabbita da hadid abubakar da umar da usman da abu huraira da aisha da hafsa shin zai iya roƙa mana allah madaukakin sarki cewa yana so allah madaukakin sarki ya shigar da su aljanna a gaban shasha nan gaban shasha ko shigar da su aljanna ko kuma Allah ya hada mutaren da man tahir da su a cikin aljanna to da farko dai malam yawwa na san tambayar da za ka yi mun tun lokacin da ka masa kuma ba lalle ma ya zamo ainihi shi kake nufi ba ni kake nufi kuma zan baka amsa kuma za ka yi mamakin amsan da zan bada sarki zaki shi wannan da yana fahimta ai eh. na riga na amsa wannan tambayar amma kuma zan zan gaya masa cewa na yi kuɗazu faɗa babu da wani gilli ko wani haushi ga wani sahabi babu da shi ka fahimci me nake nufi a'a in Allah ya ga dama muka ce ya yafe musu amma matsalar shi ne yanzu saurare ni kaje ka saurare ni kaje da kake ta magana ka banci wani abu bismillah ina bukatan ka saurare ni hmm. matsalar shi ne ni ai ba a ce mun ga irin amsar da ya kamata ka bayar shi malam Musa ya sani ni ne nake zaben amsar da ya dace in ba ma mutane kuma irin tambayar da mutum ya mun irin amsar da nake bashi kuma bai na cewa mutum zai ce ta gamshe shi ko bata gamshe shi ba ta masa daɗi ko bata masa ba saboda eh, kowa yana tafiya ne akan tsarinsa to ni ma ina kan tsari na ne na faɗa Allah ba wai Abubakar Umar Usman eh, Aisha Hafsa eh, barin ƙara mama da su Abu Huraira su ana su kowa da kowa Allah in ka ga dama ka yafe musu ban isa in ce dole Allah ya yafe musu ba in ka ga dama kuma ka kama su ni ma ban isa in ce kama su ba ni ba ni nake ba ma Allah umurni ba wannan ke. amma maganar mawkifi wadda nake so ku gane na faɗe shi yau kuma na sake faɗa kuma zan ci gaba da faɗa mawkifin mu akan wasu wadda suka saba da ahlul baiti ahlul baiti ne muke ganin suke daidai kamar yadda su ma mabiya wayancan din suke ganin ahlul baiti anan su suka kuskure to mu ma haka muke ganin su waɗannan sahabban a wannan wurin su kuskure cewa yanzu Khalifa Abubakar mutumin kirki ne a'a ba mutumin kirki ba ba wannan ake ba shin abin da ya faru tsakaninsa da Sayyida Fatima ko kuna ganin ita ce take da gaskiya ba kwa to don me ni zan ga cewa Abubakar shi ke da gaskiya alhali tunda kuna da dama ku ga cewa a nan wurin ya fi ta gaskiya duk da matsayinta ba in karin matsayinta kuke amma ya fi ta gaskiya ko to ni ma haka nake abubakar mutum ne mai daraja mai ɗaukaka a musulunci ba wani abu daban ba amma me duk matsayinsa duk darajarsa duk ɗaukakarsa duk komi nasa yana ƙarƙashin su ne darajarsa ba ta kai nasu ba dolansa ya bi su dolansa ya so su in bai bi su ba in bai so su ba ya ɓata ya halaka ba zai shiga aljanna wannan ka'ida ce mu a wurinmu cewa me manzan Allah ya ce ni ne bar muku abin da in kuka yi riko da su ne har abada ba za ku bata ba a baya riko da su to wannan shine shi yasa za ga hatta a ganawa da tattaunawa da ake kawo wasu a wasu littattafan ahalin sunna za ka ji an ce ma shi kansa khalifa Umar din ko khalifa Umar da nake kawo riwayar da ake ce na ahalin sunna ko da suka ce ya kai ya ya ya je yayi tahaddi cewa idan Talha da Ali ba su daina zuwa gidanki ba wallahi zan zo in kona sai da aka ce sai da ya ce mata kin san ina san ki sama da iyalena. a ƙarshe kuma yayi wancan tahari so ala ayi halin wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce a cikin tarihi ni babu bukatan ka dora min wasu kalamai wanda ni ne zan faɗe su maudu'in mu shine adalatin sahaba cewa kowane sahabi adili da wanda ya da wanda ya sha giya da wanda ya kashe rai da wadda ya duk abubuwan da ya yi duka adilai ne ni ne nake mun kuma muke ca adili adili ne shine adili shine wanda ba zalimi ba ba zai yi bagi ya zama adil ba ba zai yi wannan ya saba ma hankali ya saba ma shari'a wannan shine maganar da muke masha Allah to malam Musa kada da minti daya sarki zake minti ɗayan da nake da shi da ya ci ya tabbata a tarihi wannan ba gaskiya bane shi yasa Alhafizul Iraki da ya rubuta baiti dubu akan tarihi tun da zai a mukaddima sai da ya ci wale alamar ɗaliba an siyara dama ɗalibi ya kamata ya sani cewa tarihi yakan tara abin da ya inganta da abin da bai tabbata ba wannan kenan sannan yana mamaki sarki zaki a cikin marwaita hadisi wanda suka yi da alaƙa da sai na alina kawo nan gurin akwai kammar wanda yake shan giya amma gaskiyar shi bata hana shi amanar ɗauko addini a karɓa ba sai sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan maganar da ya faɗa yake cewa girmama ahalul bait wannan maganar sarki zaki da gaske ne kuma sahabbai sun girmama su amma biyayya a'a idan yana maganan su kadai a'a abinda Allah ya hada muhajir da ansar a matsayin sahabbai duka bangarorin yace wallazina taba'uhu idan kuma haƙƙi ne na biyayya farko za a bi to qur'ani ya gama magana ya ce wallahu wa rasuluhu a haqqu an yarduhu in kanu mu'minin Allah da annabi su suka fi haƙƙin kowa ya musu biyayya in dai mutum yana da ainihin wato imani sarki zaki saboda haka a maganar da yake faɗa ga dukkan mutumin da ya fahimci yadda abubuwan suke tafiya ni wallahi tallahi sarki zaki ka san yanzu yadda sarki zaki minti ɗaya nan ne ko yake yi ko kuma minti biyar don yanzu minti biyu in ka yi magana kai ka koya mun kai ka koya mun in kan in ba za ka dinga daina tsaya shiga cikin magana na ba zan fara ma don kasancewa ba daɗi Allah wallahi in ba za ka daina ba to shikenan mu yi shikenan sarki zaki ka tsaye da shi mintin sa yanzu biyu kuma minti ɗaya ka bashi kai mintin sa biyu yanzu minti ɗaya ka bashi ka gane don Allah a sarki zaki wallahi sai na gama magana sarki zaki wallahi wallahi to ni kuma ba zan bar shi ba domin na rantsi da Allah sai na gama to to ka gama in a ta wallahi shi na gama to ka gama ka gama in zan bar ka gama wallahi na gama shine nace sai ka gama in zan bar ka gama a to wannan rantsuwan ka na banza ne ai ka gane ka gama ba abin da kake faɗa ba haka bane in kana maganar cewa wai in na saba ka'ida kai ne zaka shiga ka hana ni ai kwanaki abin da ka mun kenan shi yasa yanzu da ka saba ka'ida na hana ta duk wannan abin da malam tari yake yi ko ka eh. faɗa wa duniya cewa ba za ka iya ci gaba da zaman nan bane kawai a haƙura shine abin da ka kasa yi to sarki zaki abin da abin da yafi zama abin da yafi zama abin da yafi zama azaba gare ka shi nake yi wannan raddin da nake yi shine ah, baka so a yi shi yasa ka kawo zama Ni na gane ba ban gane ka ba zaman nan ya fi gana ma azaba sama da wannan sama da wannan mubabalan na sani abin da ke nuna cewa ai na gane ka ba ban gane ka bane mu je mu je ai in ba zai daina ma ba zai tsaya ba ai ba kai ba ai ka daina rantsuwan banza da wafi ba zan fara gama ba ai saboda ka ga abin da kake mun kenan ka gane shi ne nake cewa ba ka ce wai waye ni wai an ma na isa a'a Ya kuri mu ya kuri mu ya kuri. To kai kai fa ba irin kafirta mu da baka yi ba. To kai kana magana cewa wani an gaya ma magana. Eh? Akwai kabiri da ya wuce wanda zai zo wanda ke kwance da annaba a kabari yana tuhumar su yana cewa mutanen banza ne akwai kafiri da zai ce imam ali alaihi salam imaninsa bai inganta ba zindikin kafiri ta tacece akwai wannan wanda duk ya faɗi wannan Allah wanda duk ya faɗi wannan kafiri ne in ita wannan ita ce akwai kafiri wanda ya wuce akwai kafirin da ya wuce wanda zai ce imam ali ya banza wannan banza kawai Eh, eh, eh. ba kai ka faɗa ba ni ah, kore mai ne kai ka tabbatar wa da duniya ni korewa ne kai ka faɗa wannan da bakin ka ko mutane sun dauka furan banza ka ce wa ah. duniya ba za ka iya tattauna wannan mu koma wata aya mu ji Allah ce ya ayyuhallazina taqullaha wa kunu sadiqin. ya ku mu ne ku ji tsoron Allah ku haɗa kanku da sadiqai? kenan yanzu mu ne dole za mu yi jagoranci tun da Allah ce ku bi mu ku mu'minuna ku bi sadiquna umar ya ce karka tsaya kana dogon magana abubakar karka tsaya kana dogon magana Allah ya zaɓe ka annabi ya zaɓe ka ya sa ka yi mana limanci lokaci goma sha bakwai tara limanci saboda haka mu kawo hannu kawo muka mubaya sai ya yi masa mubaya shi umaru nan da sai aka tashi ana ta mubaya ana ta mubaya ana ta mubaya aka yi ta mubaya bayan nan sai banu hashim sai suka koma gidan fadima wato gidan Ali ibn Abi Talib suka ce ai wanda ya cancanta ya gaji annabi sallallahu alaihi wasallama ba abubakar ba ne to shi nan ana taro domin abun da aka bari a duniya To, uh, alhamdulillah, don Allah da muna roka. Sarki zaki barka ji, ashe abin yana wasu malanta da zaki ana ce maka arne. ya wuce wanda zai ce iya annabi suna wuta. Arne, arne, kana arne, kafiri, kana arne. Akwai ma nan ka ce akwai baban annabin da ke wuta, kai ma ka tabbatar da Abu Lahab yana wuta. Mu koma wata aya mu ji, Allah ya ce, ya ayyuhal mun taqullaha wa kunu masu sadiƙi. ya ku mu ku ji tsoron Allah ku haɗa kanku da sadikai kenan yanzu mu ne dole za mu yi jagoranci tun da Allah ce ku bi mu ku mu'minuna ku bi sadiquna kuma dai ce karka tsaya kana dogon magana abubakar karka tsaya kana dogon magana Allah ya zabe ka